wanda kuma shi ne yammaci na yau da watan talatin da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun je karshen suratul bakara yau kuma za mu tafi farkon suratul ali imran haka ne ko sura ta uku a cikin jerin surorin alqur'ani in ka faro kirge daga sama kafin nan akwai tambayoyi kamar haka wannan yayi tambaya dangane da wani nau'i na sulusi da mutane suke yi mai farashi biyu a ce idan kuɗi hannu ne naira dubu amma idan ba su ne zuwa karshen wata dubu daya da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari biyu da hamsin sun ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi sabani dangane da wannan nau'i na kasuwanci waɗansu sun ba da fatawar halaccinsa waɗansu sun ba da fatawar haramcinsa amma da zance mafi ingancin irin wannan kasuwancin haramun ne domin yana ɗaukan fita ta bai a taimaki bai a ta wani ɓangare zai iya yin kamantacin da a biyu cikin ciniki daya domin hajar guda ɗaya ce sai mai ita ba da farashi biyu idan kuɗi hannu ne kawo kaza idan ba su ne kuma ya zama kaza ku kaga wato kamar ɗari biyan nan da ta hau kan naira dubu ta zanto fi mukabilar ta'khir jinkiri da aka yi wanda da ɗaya daga cikin sufofi na riba ta ba su ya shafi wannan kamar yadda muka karanta idan muka manta ba a darasin shekaran jiya da haka da zance wasu inganci irin wannan kasuwancin haramun ne wannan kuma yana cewa su darajoji ne sukan dauki kai da dawaki wani lokacin da karnuka daga nan gudun su kai kasashen arna don su ci wato don su kai arna arna su ci to ya halatta irin wannan mutum ya lodi na kai da dawaki da karnuka wani lokacin ba su ɗauki gawa ta wani arni da ya mutu a nan da a kai su gare su a kudu a binne shi a bisa ga binnewa irin ta gargajiya ya halatta a gaskiya idan muka kalli abin ta fuskar wala ta'awanu alal ismi wal udwan ba ku ga halatta ba domin lokacin da kai lodin kayan karnuka ko jakai ko dawakai ka kai ga waɗanda za su ci wanda sun waɗannan al'amura haramun ne da nufin shari'ar musulunci to ka mara baya wato ainihin a ta haramun kila wanda ya iya mutu abin da zai ce da kai to ai sai kafirai ne hakan ba haramun bane a kansu wannan sai mutu da kai akwai wannan mas'alan hal al kuffaru muqatabuna bi furu'i shari'a am ghayru muqatabuna bi furu'i shari'a shin umarni na sallah da azumi da yin zakka da aikin haji ya kafi kafirai ko kafi su ba sannan hannu na cewa karka yi zina karka yi fata karka ci kare karka ci wato ainihin jaki dan doki wani abu ne daban wanda malamai sun saba ne kar ka ci zaki zaki kuma shi wanda yake na gida ban da daji am wannan shin wannan hannu ya zafi kafirai ko bai shafe su ba ina ba da fahimta wadan suka ce ya shafi kafirai wadan suka ce bai shafi kafirai ba amma zance mafi inganci ita ma akan wannan mas'ala ta usulu al-kuffar mukhatabuna bi shari'a irin wanda aka musu magana da cewa yi imani haka kuma ake musu magana da yin sallah haka kuma aka hana su yin zina da yin tata da cin kare da cin jaki na gida da sauran al'amura da aka hana su irin da za a kama su a yi musu azaba saboda rashin yin imani to haka za a yi musu azaba saboda rashin sallah saboda rashin azumi saboda rashin zakka saboda rashin aikin ina fatan kun fahimta domin da kan babu da ayoyi da suke nuna haka ubangiji ta Allah ya ce ma salaka kun fi sakar qalu lam nakun min al-musallin ɗaya daga cikin bafukan su kenan wa lam nakum nut'imul miskin na biyu kenan wa kunna naqudu ma al-qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin na ƙarshe shi yasa asalin imani da aqida amma wannan dukkan su furu'u shari'a ne kuma za su ga wannan yana cikin laifukan su كما قالت أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين التكذيب بيوم الدين هنا أصلا أكيد به amma abin da ya shafi wato rashin ciyarwa rashin ciyar da miskini dan mai maraya dangane da haƙƙinsa wani duk suna cikin furu'u shari'a kuma in suka yi laifi kan wannan shari'a an kama su haka dai ba a cewa to ai su kafirai ne maganan haramcin abin da ya shafi kare bai shafi su ba dan mutum ya kai musu babu laifi a'a haramun ne su suka ne irin yadda haramun ne su ya wajibi ne su imani irin yadda wajibi ne su sallah idan har suka ci to za a kama su da laifin cin kare a kama su da laifin rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a nan kace kuma za a kama su wato ainihin da cewa ba su yi kaza da duk abin da ka san shari'a ta yi ba haka dai ta wannan fuska sai ga cewa wato bai kamata mutum ya taimaka musu ba zai shiga fatan fadin Allah ta'ala ya ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan tambaya ta uku yana cewa dangane da na saurari karatun ka da ke dangane da abin da ya shafi riba to ni dai ma'aikacin banki ne kuma jin wannan bayani ya tayar mana da hankali tsayar da gaske a matsayina na ma'aikacin banki ina neman shawarar malam akan wannan lamari menene abin yi abin ya ga zan ne ne duka tambaye da abin ne gaba daya akan da dai tambaye da abin san ta Allah ya ce fa illam tafa'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasul in har kun ki dena ya ku shirya da wani gagarumin yaki daga Allah da manzansa haka Allah ma da madaukakin sarki kaga da yanda ne mu neman wa kallon yasu ta dangane da abin da ya shafi riba kuma lalle da mu'amala ta banki akwai riba wadan gudun tsarin gindi ya dan kana yan kasuwa ne hoto amma abinci da da haram ko halal cikin kasuwanci yadda za su ba ka rance su san ya riba cikin rancen don ka je ka sayo shinkafa da gobe ka kawo gida ko don ka wata kwangila da aka baka haka za su ba da rance da kamfanin barasa zai kara bunƙasa ka ta barasa haka ne ko ba ta to kaga aini a maduba ta musulunci ya halatta harkar giya ya halatta ba idan wani shi sulukin shi sulukin ne ya na karnuka zai zai ya faro su a inda karnuka suke arha dan ya kai inda ake suke tsada sai ya faro da kai inda suke arha dan ya kai inda suke tsada a ci a ba su kuɗi da yawa dan ku da su ba su ba za su ce wannan halatta a kundin da wannan kuma sai da matakin ki halattacce to wannan daban da ma'amalar da wanda kowa sa ku ta haka lalle abin da ya zama wajibi da dukkan al'ummar musulmi shine ya ya zamu mu tsare kanmu daga wannan tsari na tattalin arziki mai cike da riba wanda turawan da mutum duniya suka kawo mana suka sunanta mana suka farlanta mana kamar da na faɗa za mu iya yi na yi ne bankunan da na Najeriya da dama akwai wanda suke mallakar musulmai ne yaran su ɗari bisa ɗari musulmai ne akwai wanda tamanin akwai wanda saba'in cikin ɗari don musulmai ne saboda haka za su iya jeya sistem ɗin ya zanto daidai da tsari na musulunci idan suna so akwai ma wani banki irin community bank ɗin a wata jiha cikin jihohin mutanen arewa a wata local government cikin local government ɗin waɗannan jihohin da wata rana wani da ya kai mana da'awa maka jin ziyara muke fito da matsalolin suka ce ai su da suka so su samar da kansu daga riba sai suka buɗe banki da suna community bank na dangin mutanen ƙauyen ko mutanen karkarar su ko yankin su amma tsare-tsaren sa gaba daya na bayar da rance ko karba ko ne gaba daya na musulunci suke kai su kafa sayin board ne su ce bankin su ne da shi ba amma karkashin kasa abin da suke da kenan kuma a wannan shekarar daidai lokacin da muka ga abin suka ce shekara biyu ko uku bincike ya nuna a bankuna irin nasu a kasan nan sun suka yi matsaya wajen kyautata mu'amala kuma an ba su takardun yabo daga gwamnati to kaga tsarin da suke ke na musulunci ne su suka da kaga mutanen da za su iya wannan da haka abin da yake wajibi in ma da kuma yin irin waɗannan ƙananan bankuna na unguwa ko na karkara da sai yadda zamu samar da tsari na musulunci a samu masu cikin cikin amma a ko kuma in ma jihohin da suka fara magana cewa shari'ar musulunci irin jihar zamfara irin jihar bauchi irin jihar kano irin jihar borno irin jihar yobe kuma su haɗa kai ba suna da ban da na yan arewa ko kuma su yi wani nau'in bank ku sa masa wannan sunan amma ya kasance karkashin kasa tsari da musulunci ke gudanarwa idan aka haɗu tsakanin yobe da bauchi da borno da taraba ba za su iya wannan ba in ma taraba ta ke gande in aka samu hudu cikin jihohi hudu cikin jihohi guda da ke na arewa maso gabas za su iya wannan da dangantana kuma hadu da zanfara da kebi da sokoto za su iya wannan ko zanfara ta yi ta kaɗai ko ne ke kadai ba mu da izini a wajen Allah mu cewa wai larura larura larura tana da iyakacin lokaci amma mu larura mu yau shekara arba'in tun da aka ba mu yancin cewa muke cin larura har yau aka za mu mutu muna cin larura a ta tafi su ke hakuri aikin na su da an har da dangi na mu ya zo da kano yau duk ta tafi ko ya guriya wato duk gaskiya akwai amfani da su ne su ne kana tafsir tattalin arziki ko hadu da malamai na addini waɗanda suka karanta addini suka san ina da take shiga take fita sai a haɗu sai a tsara wannan abin Allah kan ne zanto an fara aikin arziki an san yake da lingini sannan kuma a hankali a hankali in sha Allah ko ne zai ta hanyar kananan hukumi ta hanyar jihohi ta hanyar taifaitun mawadata waɗanda Allah ba su hali kuma Allah ya arziki arzuta suna da imani sai ga an samu an yi gyara a hankali a hankali amma mutukar da fara gyara ba muka ce larura larura wallahi ba mu da hankali a wajen Allah ranar tashin kiyama Allah ba mu ikon duba Allah ba mu ikon dainawa Allah ya ce fa in kuntum talakum ru'usu amwalukum la tuzlamuna wa la tuzlamun la tuzlamuna wa la tuzlamun la tuzlamuna wa la tuzlamun karku zalunci zalunce ni kuma kar a zalunce suratu ali imran sura ce madaniya kuma ita ce sura ta uku a cikin jerin surorin alqur'ani daga sama tana kunshe da ayoyi ɗari biyu kuma yana daga cikin falalarsa tana cikin surori guda bakwai da suka fi tsaye waɗanda manzon Allah ya bayyana cewa dukkan wanda ya haddace shi ya san ma'anarsu ya zama malami suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida da kuma ta ainihin suratul an'am da suratul araf ta bakwai ita ce suratul yunus bisa ga zance mafi inganci kamar yadda muka faɗa a muqaddimar da muka yi ta fara suratul bakara sannan kuma da ita da suratul baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin muslim za su je su wa mai karanta su ranar tashin kiyama sai sun cece su daga wuta sun kai su gidan aljanna ya su yi maka hujja don ya samu shiga gidan aljanna da haka sura ce wanda take mai falala tsare da gaske kuma sanadiyyar saukarta wasu nuna najran wata kungiya ta kirista na garin najiran wanda suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don gabatar da tambayoyinsu a wajensa a shekara ta tara bayan hijira a sanadiyar ta ne aka saukar da wannan sura tun daga aya ta tsaya har zuwa ta tamanin da da haka za ka ga batutuwa da maganganu kan annabi isa alaihi salam suna da yawa a cikin sura domin an sami ga waɗancan har yanzu a lokacin da aka je aka yi magana akan mubahala fa min haddaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lana billahi ala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 وفقا لما بين yace alif lam mim waɗannan kalmomi guda uku a haɗe da juna ko harfa guda uku da suka gina wannan kalma ubangiji ta'ala ne kadai ya san abin da suke nufi a jumla su amma idan mun ware su a ɗaiɗaiku mun san alif lallai alif ne ɗaya daga cikin hurufin hijaiya haka lamun haka mimin wanda sune ake kira hurufin mabani da su ne ake gina kalmomi wanda da kalmomi ake gina zance wato kamar isara ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi cewa wannan alkur'ani da kuke gani ya ku larabawa an gina kalmomin sa ne daga ɗaiɗaikun harfa na larabci da kuka sani wanda suke farawa da alifin su kare da ya'in harfa takwas waɗanda ake kira hurufun ja'iyya ko kuma hurufun mabani harfan ginin kalma kuma jimlolin da ke cikin alkur'ani mai girma su kuma an gina su ne daga ɗaiɗaikun waɗancan kalmomi da aka haɓaka aka gina su daga haruffa ɗaiɗaiku dan haka kenan zance ne da harshen larabci wahayi ne daga Allah zuwa ga manzon kira da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kalubalantar ke da cewa kun da kuma larabawa ne me zai hana ko a nan alif din da lamin da mimin da makamantansu dan ku gina kalmomi daga kalmomin ku gina zantuka irin zantukan da za su yi daidai da daida da alkur'ani mai girma ta hanyar mai mu'jiza ta hanyar ba da labarin gaibi ta hanyar abin da ya kunta na balaga da abincin magana da dabarun magana in kun isa ku kawo alif lam mim allah la ilaha illa hu Allah madaukakin sarki babu abin bauta bisa ga cancanta sarki a sama ko a ƙasa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakim al-alim ubangiji ta'ala shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa ba wanda ya cancanci ai masa bauta cikin mala'iku ko mutane ko aljanu sai Allah madaukakin sarki shi kadai dan shine ar-rabb shine al-khaliq shine al-ma'bud bihaq banda shi ba mai wannan sifa daga cikin abin da muka ambata Allah la ilaha illa hu al Allah shine al rayuwa madawwamiyar rayuwa wanda mutuwa ba ta zo masa sana alkayyum wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayansa kamar yadda muka faɗa lokacin da muke fassara ayatul kursi muka ce tsayayye ko wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayansa ba muna nufin tsayuwa kishiyar zama ba a'a tsayuwa da ma'anar kulawa da ma'anar ba da kariya da ma'anar bayar da tallafi da agaji tsayuwa da ma'anar mallakar abin da ke cikin sama din da kasa Allah shi kaɗai da alkayyum saboda kayyoniya din sa ne ma ya zanto la ta'khudhu husnatun wa la nawm saboda cikakkiyar kayyoniya la nam wa la yanbaghi lahu an yanam yaqtud al-qist wa yarfa'uhu hijabu an-nur ko annar nar law بينه كو لو ده الله ده الله زي بين ده حسنسا لا اهرقت شبهات وجهه من تها اليه بصره من خلقه كما ده مزا الله بعد بيان ده كده بين تعالى الى تفكر قيوميه اكبر باين هنا الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ubangiji ya saukar da littafi a kanta da gaskiya da lima bayna yadayhi littafin da yake gaskata littafin da suka gabace shi at-taura linjila zabura suhuf ibrahim da ya da tafi qur'ani ya gaskata su domin ya kunshi bayani game da su da kuma sunan annabawan da aka tunda musu wannan ya nuna gaskata wadannan da suka wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah shi ne wanda ya saukar da at-taura ya kuma saukar da al-injil at-taura ta annabi Musa injil kuma ta annabi Isa alaihi wassalatu wassalam min qablu ya saukar da su tun kafin saukar al-qur'ani mai girma ai min qabli nuzul al-qur'an an saukar da at-taura da injil ne tun kafin saukar al-qur'ani mai girma sai kuma yace wa anzala al-furqan kuma Allah shine ya saukar da al-furqan shi al-furqan din shine al-qur'ani mai girma bi dalilin qawlihi ta'ala tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadira an sa masa suna al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil wa bayna tariq al-huda wa tariq ad-dalala wa bayna al-halal wal haram dan qur'ani da rarrabewa tsakanin hanya ta gaskiya da hanya da take ta ƙarya qur'ani na rarrabewa tsakanin shari'a da abin da yake kafa qur'ani na rarrabewa tsakanin abin da yake halal da wanda yake haram da haka sai aka ce masa al-furqan rabagar dama wato mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wato sifa su cikin sifofin al-qur'ani idan muka lura wadansu kafin mu lura da ayoyin hadisi ya tabbata cikin musulun da imamu ahmad dan hanbal wanda aka karbo daga wasila ibn al-asqa Allah ta kare da abure shi yace manzon Allah ce unzila sura Ibrahim alayhi salam fi awwal laylatin min Ramadan sura Ibrahim wato littafin da aka saukar wa Annabi Ibrahim an saukar da shi ne a dare na farko na cikin watan Ramadan wa unzilat at-taurat li sittin madayna min Ramadan an saukar da at-taura kwana shida da kamawar watan Ramadan sannan kuma wal injil li salasa asharata khalaf min ramadan an saukar da injila bayan kodewar kwana goma sha uku da kamawar wata ramadan wa unzil al li arba'in wa ishrina khalaf min ramadan manzo Allah ce an saukar da wato ainihin alqur'ani mai girma bayan kodewar kwana ashirin da hudu cikin wata ramadan wato a daren ashirin da biyar ke wanda ba ma ɗaya daga cikin dare da ake sa ran zuwan lailatul qadr inna hafi da nufin kadar wa ma adraka ma lailatul qadr inna an anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin ma'ana ta ga farnan watan ramadan waɗannan su sai gaba ɗaya a cikin aka saukar sai dai karku minta mun yi magana cewa saukar da alqur'ani cewa an saukar da shi a ramadana saukarwa ce ta farko daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya amma saukarwa ta biyu daga baitul izza zuwa ga manzon Allah wannan kan ya faru ne cikin shekaru uku goma sha uku a makka kafin hijira goma kuma a madina bayan hijira ina ba da mu مسافة كما آية التي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل da lafazin nazzala da lafazin anzala ma'ana ɗaya suke bayarwa lafazin nazzala yana nufin an saukar yunazzilu tanzilan lafazin anzala shi dai ya saukar yunzilu inzalan wato bambanci su kenan ta fuskar munzali waɗansu malamai na ulumul qur'an sukan ce akan ce anzala da abin da aka saukar da shi bai daya lokaci guda kare guda amma akan ce nazzala da abin da aka saukar da shi kashi kashi kaga saukar da alqur'ani daga baitul izza zuwa ga manzon Allah an saukar da shi ne kashi kashi وقرآنا فرقناه a على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا tunda an saukar kashi kashi sai aka ce nazzala amma a taura gaba da aka saukar wa anzala taurata linjila ma wal injila saboda gaba ɗaya aka saukar da su ba kashi kashi ba an gane ko amma qur'ani ko baki baki yau aya biyar wata rana goma wata rana sura wata rana bai kai haka ba wata rana ɗoriya a kan har kafirai suka ce lai ولا نزل عليه القران جملة واحدة بل اذا اتيت بالكلمة فيا سوي ابار بشي تنفري بلا تا يا ابو تركه فاسي سؤال لك كذلك لنثبت به سؤالك ورسلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا بماك بالحق واحسن تفسيرا. انت انت تقول ده هكا نزل ابن بيت من الوزير ده هكا لك كل نزله روح القدس من ربك بالحق الذين امنوا وهدى المذكرى للمسلمين amma an gala gaba daya to sai dai duk da cewa wannan shine ma'anonin waɗannan fi'ilai guda biyu to amma wani lokacin akan ɗauki ɗaya a kai shi don bada ma'anar dan uwansa a ɗauki ɗaya kuma a kai shi don bada ma'anar dan uwansa amma asalin mu'amalin su shine bambancin da ke tsakanin su ai kaga Allah ta alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba duk ya anzala tare da yana ba da labarin saukar da shi kan manzon Allah wanda yake kashi kashi ne amma sai a kawo anzala da ma'anar ne nazzala dan sun yaji tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi thumma ala abdihi ma ala abdihi ina ba da gudunta yana a dauke ma kai kan ko a dauke na kai kan gurin dan saboda ta zance da sabon ta magana ka rinka jin cewa ka shiga cikin sabon wani abu ba wanda ka taɓa wucewa ba bil musaddiqan lima bayna نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس ان توكد التوراه والانجيل بس جماعه شريعه بمثال domin hudan lin nas yana da alaka ne da anzala tawrata wal injil sai kuma ce wa anzal furqan wato an saukar da alqur'ani dan kuma ya zama alfurqan wato ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya an gane ku sai Allah ya innal ladina kafaru bi ayati Allah lalle wadanda suka kafir wa ayoyin Allah lahum azabun kabir suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama wallahu azizun ubangiji ta'ala mabiyayi ne bintifam mai daukan fansa da wadanda suke masa ba daidai ba ma'ana dai wadanda suka kafirce masa al-intiqam su ne daukan fansa ramuwar bayya ubangiji subhanahu wa ta'ala yana amfani da waɗannan kalmomi don kusanto mana da nesa inda haka ba ya isa ya cuci Allah ballan sana'a ce Allah zai rama duk wanda ya zalunci kansa ya zalunta amma da rahmatin walakin kanu an fita ne da saboda haka sun suka zalunta amma sai Allah ke amfani da kalmomin wato domin cutar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne sa masa kishiya sannan kuma rashin madadi ne gare shi jingina masa ta duk kana ababe ne da Allah madaukakin sarki ba ya so da haka dan zai azaba sai mun to azaba ta intikami sakamakon jingina masa ta sakamakon sa masa kishiya sai danke shi da azaba ne intikam sai Allah ya إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء lalle Allah ta'ala la yakhfa alaihi shay'un babu abin da yake koyuwa a gare shi fil ardi cikin kasa wa la fis sama haka babu abin da yake koyuwa a gare shi a cikin sama abin da ke cikin sama ya sani abin da ke cikin kasa ya sani ya san abu na koye ya san abu na bayyane ce ya san nako yana ballantana ko na bayyane wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabsin illa fi kitabin mubin ba wani busassan abu ko danye wanda yake da danci a jikinsa fa Allah ya kai ba abin da yake farko ko wanda yake cikin teku a karkashin kasa fa Allah madaukakin sarki ya kai da al'amura da na da wani ya kai لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم ubangiji ke suranta ku fil a cikin mahaifa ta mahaifan mata kai irin yadda ya da zaka a duniya kafa nawa ne sai ne ko biki ko yankan mai karfi ne ko ko ne sannan kana cikin fararen fata ko bakakken fata ne kana cikin larabawa ko cikin turawa ko cikin afirka ubangiji ya riga ya suranta kowa kai sai ta irin yadda ya dama wato kamar a cikin hakan akwai nuna wa kirista su gane cewa annabi isa alaƙar su da allah maɗaukakin sarki alaƙa ce bainul khaliq wal makhluq bainul abid wal ma'bud allah shine al khaliq annabi isa kuma shine makhluq wato Allah mai yin halitta ne annabi isa kuma halitta sa kai Allah shine abin da ta annabi isa kuma da bauta yake lan yastansu fil masihi an yakuna abdan lillah wa lil malaikati al-muqarrabin wa الملائكة المقربون an يستنكف wa yastakbir fa فسيحشرهم ilayhi jami'a da haka annabi isa alaihi salam da kai baya kyamar kasancewar sa bawa da ubangijinsa alfahari yake na kasancewa sa bawa sai sa magana ta farko da ya fara yi a duniya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bi walidati wa lam حية وبرا بوالدتي wa يجعلني alayya yawma والسلام wa yawma amutu wa yawma ويوم أبعث حيا. magana ta duniya ke ne sai inni abdullahi نبايا allah da haka aya cikin suratul nisa ita ce man masu bil masihi an yakuna abdan lillah duk wannan domin waɗannan wadda da dai da suka zo wajen manzon Allah a fare musu shimfiɗa su gane cewa danganta mu annabi Isa cewa Allah ne ko kuma dindina shi cewa su dan Allah ne ko na ukun alloli ne kuskure ne a'a an suranta halittarsa a cikin mahaifa irin yadda aka suranta halittar sauran ɗaiɗaikun mutane ya yi suranta wanda yake da ikon suranta ko wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa babu abin da ya tafi ga tantanta sai shi Allah din shi kadai sallin sal ba da abokin tarayya al aziz kuma shine al aziz wato mabiyayi wanda ba abin da ke gagararsa la yuzihi shay'un fil ardi wala fis sama' sannan kuma alhakim mai hikima cikin duk abin da ya tsora na hukunce hukunce ko abin da ya tsaro na duniya ta gudana akai sai Allah ta والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله alaikum kitab Allah shine wanda ya saukar da littafi a kanka wannan littafin minhu daga cikin sa ayatul muhkamat akwai ayoyi muhkamat waɗanda aka kyautata su ta fuskar zaɓen lafazan su lafazin da ke ciki da harufan da ke cikin kowane lafazi sun dace da juna sai da inda ka cire sa ka sa ba a wurin da zai ce ba sai da inda ka cire ka ka kawo kas a wajen duk da kusancin na fitar waɗannan harfa guda biyu ba za su dace da juna ba shine abin da aka kyautata shi aka inganta shi ko aka kayata shi min ayatin cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamatun waɗanda aka kayata su ko aka kyautata su hunna ummul kitab su ne asalin littafi da su suka fi yawa a cikin littafin wa ukhari akwai waɗansu ayoyin daban mutashabihat masu kamancin sun da juna sun yi kama da juna ta fuskar lafazi amma ko ma'anoninsu sun sha bamban ko sun yi kama da juna ta hanyar abin da suka kunsa na ma'anoni guda biyu amma sai ka iske ɗaya ma'anar mai kyau ce ɗaya ko mara kyau ce amma kuma ka iya fassara su da kowace ɗaya cikin ma'anonin guda biyu in larabci kake ne daga riba alqur'ani ba ya zanto fassara ta daidai amma tunda alƙurani ne dole ka fassara shi da ma'anar da su dace da daidai kada ka fassara su da wanda ba ta dace da daidai ba ba haka dai idan an ce muhkam abin da aka ce su tafi idan an ce mutashabih abin da wato ya zanto daban daban yi kama da juna ta fuskar ganin ido amma kuma yana da bambanci ta fuskar ma'anarsa kamar da ake magana a kan wato ainihin yan aljanna abin da za a ba su kayan marmari kullama yarzuqu min ha min samaratin rizqan qalu هذا الذي رزقنا من قبل ويتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون متشابها وجن جميع إبل أما كون مختلف وجن تنقل إذا أنت amma ganin ido sai su ga ah wannan da aka kawo yanzu daidai yake da rabiya ai wannan daidai yake da na shekarar biya ai wannan daidai yake da na tsaji a ganin ido ke sun yi da suna amma idan an dandana da baki fa sai a to haka ayoyin alqur'ani suke akwai muhkamat akwai kuma mutasabihat wannan ayar haka ta nuna cewa ayoyin qur'ani ta take biyu ko dai muhkamat ko mutabihat wata ayar daban a cikin suratul hud sai kuma nuna cewa gaba ɗaya ayoyin alqur'ani muhkamat alif lam ra كتاب أحكمت آياته ثم فسرت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بشير ma'ana gaba ɗaya ayoyinsa an mayar da su yanzu hukama shi ne wata ayar cikin surtul zumar sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyin sa mutashabihat Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan matani فتح إرض da جلود yi يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد amma ce kitabun mutashabi ma'ana gaba ɗaya qur'ani littafi ne mutashabi anan kuma sai aka ce a'a min hu ayatul muhkamat sunna ummul kitab wa yaqru mutashabihat to ya ce miki da wannan ma'anoni abin da yake nufi da muhkamat a cikin surfuhu ana nufin sauƙaƙa shi ta fuskar da abin da ya kunsa lalle qur'ani an kayatar da shi an sauƙaƙa shi mutukar sauƙaƙawa abin da ake nufi da mutafadi a cikin surfuhu zumar ana nufin ya da juna wajen gaskiya yadda suratul baqara da tsawonta gaskiya ne wahayi daga Allah wannan bai hana kulhu Allah ko suratul kawthar da gajartarta ita ma gaskiya ne wahayi daga wajen Allah yadda aka yi mu'jiza da suratul baqara cewa in wani ya ce kawo irin ta kada wani ya dauka dan baqara tana da tsawo ne haka yi irin wannan kalu da dai idan mutum zai iya kawo dai da kulhu Allah ahad ko suratul ikhlas معنى متشابها في البلاغة متشابها في السلك متشابها في الفصاحة متشابها في كونه وهيا منزلا من الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ina ba da jin fahimta kaga ne ne mutasabi ne kamar da kuma ta kowane bangare to amma mutasabi din da kenan da mutasabi din da kenan sai ka sai malamai suke fasani dangane da fassararsa suka kawo zantuka daban-daban har zance guda takwas kamar da jami'ul bayan an ta'ayi da ayar Qur'an na Ibn Jarir tabari yakin sai da manzon suka guda takwas amma dai mafi fitowa ko dai daga cikin zantuka ko dai mu ce muhtamat sai amma ta da ke cikin Qur'ani mutasabihat al-mansukh da ke cikin Qur'ani akwai malaman da suka fassara su haka min da ayatul muhtamat daga cikin sa akwai ayoyi waɗanda suke safi wasu ayoyin hunna ummul kitabi su suka fi yawa a ukhra mutasabihat akwai kuma wadansu ayoyin daban wadanda su an shafe hukuncin wannan zai baka hoton cewa a bisa ga wannan zance tsakanin annasikh da almansukh a cikin alqur'ani wanda yake wa annasikh ya fi almansukh yawa tunda an ce hunna ummul kitabi wa ukhra mutasabihat haka wadansu malamai suka fassara cikin haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da kuma malamai suka ce a abin da ake nufi da muskama su ne ayoyin da su take fili ba a ɓoye ba wanda suka kunshi bayanin halal suka kunshi bayanin haram sai kunshi bayanin wa'ad alƙawari na gidan aljanna sai kunshi bayanin wa'i narko da azaba sai kunshi kistoci na annabawan baya sai kunshi bayanin abin da zai zo ranar tashin kiyama wannan shine abin da ake kira muhkamat ay zahiratul dalala ma'anonin su a fili suke akwai kuma ayoyin da suke mita sabihat ma'anar sabihat take ba a san ta ba kamar alif lam ina fata ka ta ya ayyun alif lam mim ra alif lam mim ne ma'anar sa ina fata ma'ana sai mutum wanda take shi wanda take da babu sa ba fata to kaga ayoyin da ma'anarsa take fili da waɗanda ma'anarsa take ɗoye a cikin alkur'ani sai ne suka yawa wanda ma'anarsa take fili dan Allah ko ta innahu laqawlan faslun wa ma huwa bil hadr da to kaga ma'anarsa ta fito wa fili kenan wannan shine zance na nan zance na biyu zance na uku cikin zantuka malaman da suka ce mu kama a cikin ayoyin alkur'ani shine inda suke ɗaukar ma'ana ɗaya ba yadda ya aika kayo ta biyu su karɓa ina ta ta fahimta in huwa Allah ahad kuma da wata mama dan da cewa Allah shi kadai ne wani ya iya zuwa yake shi ba wanda za a taɓa cewa guda biyu bai ma ce da wahid sai ce ahad saboda da aka ce wahid ila a samu sani salis rabi khamis sadis haka ba ila amma ahad wato ahadiyya din ta fita a cikin lafazin ahad daya dayan da zai da na biyu ko na uku Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga wato ainihin kasancewa wata tsaya ɗayan da zai da na biyu ko na uku ai daukan wannan ma'anar a wannan ayar ba yadda za ka dafa wata ma'ana da ba wannan ba ka dauka to wannan ya zama hukunci ne mutasabin wanda zai iya ɗaukan ma'ana biyu ina fata an fahimta ya dauki wata ma'anar ya ɗauki kishiyarta ko ya ɗauki mai kyau ya ɗauki mara kyau ya danganta da ka bayyana kamar kalmar da sahabbai sun fara da amfani suna kiran manzon Allah ra'ina suna daukar ma'ana nawa biyu mai kyau da mara kyau yadda muka zai sa ma aka ce su la ta kudu ra'ina wa kudu janna wa asma'u lil kafirin azabun alim an gane ko kamar yadda Allah ya siffanta annabi Isa da yake cewa manzo ne shi daga Allah sannan kuma ya kalimatuhu alfaha ila maryama wa ruhun min wato kalma ta ubangiji da ya aika da ita zuwa ga nana maryamu shi annabi isa sannan ruhu ne minhu daga Allah lafazin minhu min din min ta zanto wa da ibiya ce sai zanto annabi isa wani bangare ne na Allah kaga mun ma'ana ce ko min din min ta zanto cewa libda'il ghayati annabi isa kasantaccen bawa ne daga Allah wanda ya halitta shi ya kasantar da shi inda masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun tsakanin wannan ma'anonin guda biyu da ta farko da ta biyu ce mai kyau ta biyu amma kuma larabcin in an ɗauki larabcin inda ba a ce ba ne yana ɗaukar masa ma'ana ba ta farkon mara kyau to ka ga irin wannan sai zanto ne mutasabih abin da zai ɗauki ma'ana da kishiyarsa ya zo ne mutasabih abin da zai ɗauki ma'ana guda ɗaya ya zo ne muhkam ina to wannan zancen na uku yana da tsari tsare da gaske da an kwatanta da sauran zantuka baya hana zance na farko ya shigo cewa na saka musu baya hana zance na biyu kuma shi na ya shiga amma wannan zancen yana da tsari tsare da gaske dan idan mun zo gaba za ku fahimta ka tunda Allah ya ce hunna ummul kitab sai mu kuma fi ummul kitab malamin suka ce an ce hunna ya nuna suna da yawa amma da aka zo ummul kitab ba a ce ba ummahatul kitab haka ne ko ba ku ba tunda dai suna da yawa ba sai a ce hunna ummahatul kitab ina ba ta gudda ita to amma me yasa aka ce hunna sai aka ce ummul kitab kaga hunna duka da ummul kitab kabar dinsa ma'ana saboda yawan su ne idan ka hada su su duka suka zama ummu din ba ko ko su a ita ɗaya ba ta zama ummu sai in sun hadu su duka ne suka zama ummu Allah ce wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabiyatin ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم من سن يتمنى مريم سنة النبي عيسى وأمه دمها يجري آية yasa da ce ba Aya sai ne

ita ba a nan ayar take ba inda ayar take da shi ya tsiri daga jikinta aka fitar da shi daga jikinta ba tare da tsanin miji ya da ta ba a nan ayar take ina da bayan jirga to kaga kuma in mun fita in ka hada su duka wato ya nufin amin ne suka zanto wato ummul kitab amma guda ɗaya da zama ummul kitab kuma ummul kitab yana nufin zama kitab mafi yawa sun suka fi yawa ana nufin aksarul kitab mafi rinjaye yana nufin galibin kitab a cikin alqur'ani mai girma mu muhkamat sun suka fi yawa sama da har sun suka fi yawa mutka kasar da ina fata mun ta min ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa annal ladina fi qulubihim zayd amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata shine azzayg san zuciya san kai su wa tafarkin gaskiya fa yattabi'una ma tasabaha minhu sai su bi ayoyin da suke mutasabihai minhu cikin alqur'ani to kaga anan sai ka dauke wannan ma'ana ta cikin ayoyin da suke daukan ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sai su kasa hujja da shi don wannan ma'anan mara kyau addini fayattabi'una ما tashabaha منه sai su rinka bin mutashabihai suna hujja da su saboda ne من فتن المثل dan الدين fitinin كلا cikin addinin su cikin kilo wata bid'a sai su ce ga wata aya da ta daure hadisi da wannan ayar idan ka duba tana ɗaukar ma'ana biyu sai ma'anar mai kyau yadda take goyon bayan da goyon baya na waɗansu ayoyin da waɗansu hadisai ko ma'anar mara kyau wadda ba su da goyon bayan ko aya daya ko hadisi daya to amma tun da suna son su gina mutane kan son zuciya sai su jawo ayar da gangan sai su ko wannan ma'anar mai kyau sai su ba ta ma'ana ne mara kyau dan ya kasance in ka surudai ka ya kace bukata a matsayin ka na musulmi aya ce ya kawo ya kace bukata a matsayin ka na musulmi hadisi ne ya kawo amma inda rikici yake shin ayar na ɗauke da wannan ma'anar in larabcin ta ya nuna haka wannan shine nufin Allah da saukar da ayat illa rabbin hadisin ya nuna haka wannan shine nufin manzon Allah lokacin da ya furta hadisin to anan ne inda gida ke saka kaga anan gurin na tafi da nuna littafi da kirista suke cewa ai qur'ani ma ya nuna annabi isa dani na Allah ba aka ce ne sai suka kawo wannan ayar ya kalli tuhu alqaha ila maryama wa ruhu min wato ruhu ne daga Allah ma'ana kamar tashi ne shi na Allah bangare ne shi na Allah jizgi ne na ubangiji ma'ana dan wannan minhu suka dauki min a matsayin ta da ibiyya a larabci a komi ta da ibiyya amma ita Allah yake dashi a nan gurin musulmi suka ce a'a min din min min da ilghaya abin da suke nuna wa ubangiji ne ya halitta shi da kansa halitta ne shi na Allah daga wurin Allah yake ba daga cikin Allah ba idan muke daga wurin ka nake ya samu ban daga jikin ka nake daga jikin ka ne wani bangare ne jikin ka daga wurin ka kuma yanzu na taho daga wurin ka ni dan kuma da ban ina fata an fahimta to wannan sai da ke na aya su abin da su ba da wannan ma'anar to a nan gurin sai ce da su to kar mu kawo wahala ne da kai kila ke ba za ka yarda ba akan min amal libda al baya ni da ban yarda ba da abin da kai kake so ka tabbatar na cewa min amal tabidiyya misalin sani da kai in je in nemo waɗansu ayoyi da za su nuna mun annabi Isa ba bangare na Allah ba bangare bane na Allah bawa ne na Allah kai kuma ka nemo waɗanda za su nuna maka karara wanda ba sa da wata ma'ana cewa lallai shi bangare ne na Allah ni da muka tafi yayi cikin alqur'ani sai na samu ayoyin wanda suka nuna shi bawa ne na Allah lan yastanki falmasihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatu muqarrabun ni kuma ban ci lalle wa ne na Allah in huwa illa abdun an amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il wa ja'alna ibn maryam wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabbiyatin zati qararin mu'in sai in samu wadannan ayoyin duk su goyi bayan fasaraka ka kai kuma sai ka leka qur'ani ko kuma da ka samu da ka goyi bayan fasara ka yasa su malamai suka ce dukkan wani mutasabih da ke cikin alkur'an sai ka samu akwai muhukam din da zai bayyana mana masa shi mutasabih din an kyale ka dan masa kwakwalwa bisa ga ka'idar Allah ta sa'ata ibu al absari bisa ga ka'idar ta ta afala yatadabbaruna alkur'an am ala qulubin don dan kai tadabburi ka wasa kwakwalwa wannan din sai dan kai sanadin da za a baka lada wasa kwakwalwa ka gano wata ma'ana ake nufi idan ka samu ma'anoni guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ka tabbatar mai kyau ake nufi ba a nufin mara kyau amma bincika cikin alqur'ani in ma ka kasa ganewa wace ake nufi ka ga wata ayi wadanne ayoyi za ka samu su gaskata ma ma'anar farko wani ayoyi za ka samu wadanda za su gaskata maka ta biyu duk ayoyin da ka samu sun gaskata ma'anar farko da ke ne ba za ka samu wadanda za su gaskata ma ma'anar ta biyu ba ya nuna wannan shi ake nufi cikin ayar sai wannan ka samu labarin ina fata an ma'ana babu wani mutasabih ta yana da ne muhkam a cikin alqur'ani ne haka malamai suka ce amma waɗanda suke da son zuciya sai su dauki mutasabi kadai su yi ya hujja da wannan ya kamata ka ɗauka a matsayin ka'ida manzon Allah ma ya bayyana su cikin hadisi yace duk wanda kaga yana bibitar mutasabi yana kafa hujja da shi idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu فأولئك الذين سمى الله فهجرهم إذا كاد وأن بتجد فساد في القرآن هنا هجة بسيء وكتب فسوء الله يجب لك إذا ما أتكون القرآن بيتفاع من الذين في قلوبهم لا يزرون ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله su ake da da haka kake yayi ka saurare su ba mu na karatu da wani wajen tafsirin mata sai a kawo wata aya aka wani malami na kafa da ita dangane da abin da ya shafi rubu wata aya ce aya ce cikin surat yunus Allah ke qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wa Allah ya ce da manzansa kace da falalan Allah da rahmatsa saboda haka sun fari sai suka san nuna falalan Allah wato haihuwar manzon Allah kenan fa bi zalika fal yafrahu dan haka sai su farin ciki da ranar haihuwar ita haka suka fahimta a wani bakar yau shekara biyu yana halifan musulmi bai shirin maulidi ba umar dan khattab kusan shekaru takwas bai taɓa yi ba usman shekaru goma ko sha biyu bai taɓa yi ba aliyu shekaru shida ko wani abu makamancin haka bai taɓa yi ba ina fata an fahimta duk da su su ne halifofin manzon Allah ba taɓa yi ba to ta ina kenan ba su fahimci ayar ba su ko sun fahimta ba su yi aiki da ita ba ko sun fahimta amma ba ma'anar ba kai ka fahimta ba cikin hukumar nuna ne zai ko da kuke ba su fahimta ba ko sun fahimta amma sun yi aiki da ita ko kuma sun fahimta amma ba kai da ka fahimta ba sun fassara ba kai da ka fassara ba to idan kuka yi jayayya kuka yi sabanin fassara tsakanin malamin garinku da mai fatawan garinku da Abubakar da Usman da Ali da sayyidina ali bin abi talib da abubakar siddiq da umar da usman su sun ce kaza mai fatawan garin ku ko malamin garin ku ya ce kaza wa za mu bi kenan ya ba mu shawara ba za mu bi sai mu bi shi mu kyale su ko mu bi su mu kyale shi kuma na ce musu magana ta bi shi ne ahlar yi ismail iziya risala har zuwa aktari da mustasar wannan da su muke koyon addini a ne gida alwala taimama shiga ban daki duk komai da komai ta bi suka bayanin su gaba daya ba wanda ya fasali na maulidi ba wanda ya babi na maulidi ba wanda ke fasalin fil intifali bil maulidi da bai babu to waɗannan masu da suke gaba daya waɗannan zaratan malamai da muke koyan alwala da tsarki da taimama cikin littattafansu ko dai mu ce sun jahilci mas'alar ne da haka ba su kawo cikin littattafan su ko kuma sun sani amma suka ɓoye sani sun san ne da gaskiya ne amma sun ci kawowa don ɓoye ilimi ko kuma sun sani amma da suka tashi rubutu su duka hudun sai suka manta ko kuma a aƙidar su ba addini bane da haka da su kawo ba cikin hudu ko mun ce addini ne sun ki kawowa to sun manta ne ko sun jahilta ko sun ɗaya ilimi in ko ba addini bane shi kenan shi kuma suna bayanin addini da haka su kawo ba kaga wannan abu ne mai sauki duk wanda yake son ya kare sai ya zo ya yi bayani yadda za a fahimta mu dai ga bayanin mu mun yi to shi kuma sai ya nafi bayanin ba tare da tayar da kura ba ko kwane ne da mahaji da a kai tsaye haka kai tsaye zuwa ganin shi فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله sai su rinka bin abin da yake da tashabuhi cikin alqur'ani ibtiza alfitnati dan kokarin tayar da fitina wa ibtiza ta'wilihi kuma dan kokarin tawilin alqur'ani wannan aya tana da girma kwarai da gaske banda mutasabi wanda yake da kishiya muhukam da muka gama bayanin sa wanda na san kowa ya gane akwai kuma abin da ake kira a cikin alqur'ani at-tashabuhul lafzi at-tashabuhul lafzi a cikin alqur'ani shi at-tashabuhu ne wanda bai da muhukam tilo yake shi kadai din sa amma at-tashabuhu a shi na ta rubu ma'ana at-tashabuhu kuma wanda shida at-tasha al-mutasabi al-mutashabi wanda yake da muhkam kaga shi da bai yake at-tashabuhu lafzi wato kissa ce ta maimaito a cikin alqur'ani a duk inda ta maimaito sai aka kawo ta da lafazza daban da inda ɗan uwanta su kissar annabi ibrahim alaihi salam Allah ya nuna ta cikin alqur'ani a cikin suratul anbiya an ce laqad atayna ibrahim rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun kaga nan haka ce id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil a cikin sarki shu'ara sai aka ce iz qala ma ta'budun a madadin ma hazihi tamasilu laha akifun a ba ko fa dole ba amma can ma hadhihi tamathil allati antum nan ma ta'budun can ma za ta'budun duk mu kisa dai to wannan shine abin da ke kira at-tashabuhul lafzi haka kisan annabi Isa alaihi annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je ga Fir'auna yace kaza kaza in kun ka bi ayatin fatiha إن كنت من الغني إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت تقول كما أو لو جئتك بشيء قال فأتي به كم بها كم به حكم تسعين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن الهاشرين في سورة الأعراف كده أما قالوا أرجه وأخاه وبعث fil madaini hakidin cikin surtu shu'ara ya tuka bi kulli sahirin alim al'ara ya tuka bi kulli saharin alim ashu'ara to shi at-tashabuhul lafzi to shi kuma yana da littattafai da malamai suka wallafa masu ɗaya daga cikin da zan faɗa muku akwai abin da ake kira al wanda imamul karmani wanda shi akan wannan ne bahasi a cikin alqur'ani ma'ana a dauko nan a dauko nan a har hada a jona a faɗa maka sakamakon a fita da natija to shi ya ta bamban da mutasabih wanda yake da kishiya na muhkam a'a mutasabih ne da ma'ana at-tashabuhu lafzi suna da yawa littattafan da aka bayyana aka wallafa a wannan tun daga shekara 800 ɗin farko na musulunci ko 500 ɗin farko zuwa yau duk ana ta wallafa a kai a babi na ulumul qur'an ibtiga al wa ibtiga ta'wilihi ta'wilihi me ake nufi da ta'wili lafazin at-ta'wil yana daukar ma'anan tafsir wato sai su rinka bin mutashabihi dan ƙoƙarin fassara shi fassara shi da me da mummunar ma'ana ta su idan mun fassara ta'wil shine wato fassara sannan ta'wil yana zuwa haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amru idan ka ba labari ka ce yau wani zai zo sai kuma wanan ya zo to zuwan wanan ya zama tawilin abin da kai kai ka faɗa ta su ina fata an fahimta shi yasa Allah ya ce game da kafirai hal da illa ta'awila yawma ya'ti ta'awiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq ma'ana manzon Allah ya faɗi kiyama da abin da ke ciki ba abin da suke jira sai wannan abin da manzon Allah ya faɗa ya tabbata da kiyama ta tsaya sai gashi fassaran abin ta ko makomar abin da manzon Allah ya faɗa da baka yau ga ya zo kaga makomar abu kenan sannan akwai tawuli wanda ake magana akan sa cikin usulul fiqh to wannan babin suna da faɗi amma a jumlata a dunkule yana ɗaukar ma'ana guda uku tawili wato kyakkyawa wanda shine ɗaukar lafazi ka ba shi wata ma'ana da ba ita ce ta fitowa ba cikin sa saboda wani dalili da ka dogara da shi wannan tawili da kyau kenan wannan yana nan sannan akwai ɗaukar lafazi ka ba shi ma'ana wadda take ba ita ta fitowa ba amma baka da dalili kawai sai son zuciya wancan na farko ma'anar ba ita ta fito a cikin ba amma kana da dalilin da ya saka ka ba shi wannan ma'anar wannan na biyu ba ita ce ma'anar da ta fi dacewa a ba lafazin ba amma ba ka da dalili da ka dogara da shi na uku wato shine ake kira at-ta'wil al-ba'i tawili ne nasa kenan wanda shine abin zargi shi yan bid'a suke sannan kuma akwai tawili da ma'anar at-tala'u bi kalamillah wato mutum ya wasa da littafin Allah ya dauke wata kalma ya ba ta ma'anar da kwata kwata ba za ta dauka ba kawai dan san zuciyarsa kamar da in shi suke cewa fadin Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah na ummatan ku yanka saniya sai suka ce abinda ake nufi da wannan sani din na na Aisha matar Annabi kaga wannan mummunan fasara ne kawai dan kiyayya ga mahaukunta sayyidina Bakar Siddiq to kaga wannan ya zama at-tala'u bi kalamillahi ta'ala yana daga cikin at-tala'u bi kalamillahi ta'ala abinda ake kira at-tafsir al-ishari tafsiri na ishara wanda sufa yake yi su dauki aya su ba ta ma'ana daban su tsare ta daga hakikanin ma'ana ina fata an fahimta wanda kwata kwata ba za su dauka ba to wannan tafsirin isari ne to ciki akwai na nesa akwai na kusa yau daga cikin tafsirin isari wanda bai yi nisa da yawa ba dai na kusa ne da dai ma'anonin da ya bayar mai kyau ne amma lafazin ba zai taimake su ba abinda al-imam al-baydawi ya fassara ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun yace isbiru fi salati subhi wa sabiru fi salati zuhur ngani ku wa rabitu واتقوا الله صلاة المغرب لعلكم تفلحون في صلاة العشاء معناه sai ka tabbata faɗin sun tafsir isari ne wannan isbiru fi salati subh kenan wa sabiru fi salati zuhri wa rabitu fi salati al-asr an gane ku wattaqullaha fi salati al-maghrib la'allakum tuflihuna fi salati al ɗauko ma'anoni da gulas daga cikin sufiya suke ɗauka su abin nan ba. Ta yi taji una na ta sabu hannun hukuta ga alfitar ta yi ta ga a tawili biyu, wani ya lamu tawili da hukuta illa Allah, babu wanda ya san tawili Allah, wa rasu kone fil ilmi, tabbatar cikin ilmi ya kone na aman na biyu. Me da babu wanda ya san tawili Allah. To a nan gurin da ya wata magana take ta tasowa karkashin wannan aya, na faɗa muku ayar tana da babban al'amari. sosai da sosai idan muka ce su waɗanda suke da son zuciya suna bin mutasabi kar ku manta mun ce mutasabi ko dai zanto mansukh mutasabi ko ya zanto mai dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau mutasabi ko ya zanto mai koyayyar ma'ana masu son zuciya sai su rinka bin mutasabi don su ba su ma'ana mara kyau su fassara shi da ita in ta za a fitina don fitinan mutane cikin addini wani ta za a tawuli don kokarin kautar da ko don kokarin fassara lafazin da wannan ma'anar da suke nufi ta'awil ka ce fassara dan kokarin fassara lafazin da ita ma'anar da suke nufi mara kyau sai Allah ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin sa fassara lafazin hakikanin fassara sai Allah da kuke to tunda Allah ne ya sani ga shi mutashabih ne sai in koma cikin wani muhkam in ga ya Allah ya bayyana shi tunda sai ya san ma'anarsa ina ba don gudun amma idan kawai na biye wa fassara mai fassara ya bayyana fassara na son zuciya na bi shi Allah kuma ya ce wa ma alamu alamu tawilahu illa Allah to kaga anan da na koma wani mutum ya bani ma'ana mai kyau sai ya ce to sai ma'ana da ta bayar mara kyau ce kuma Allah ya nuna zawa bayan da ya san ma'anar sai shi dan haka wanda ya faɗa mai kyau cikin mu hukum ita zamu dauka Ta kan ba ta da kyau tunda Allah ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi arrasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilimi laqad rasakhat fil qalbi minni mawaddatun li layla abat ayyamaha ko abat ayyamuha an tagayyara ma'ana ar-rusukh tabbatuwar في العلم ثبتتو تكي علمي يقولون آمنا به to a nan gurin ne ake aka yi sabani na biyu shin lafazin warrasa ko nufin ilmi sabuwar jumla ce wato fa yattabi'una ma tatabaha minhu ibtigha'a al za wa wa ma ya'lamu tawilahu illa cikakken zance warrasifuna fil ilmi aman na bihi zance na biyu wanda ba da alaka da wancan haka wa waɗansu malaman tafsiri suka ce sai zanto banda Allah ba wanda ya san Tun da ko ba wanda ya sani kenan sai a koma cikin inda ya bayyana shi dan yi mana bayanin amma idan muka ce a'a abinda ake nufi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi ba wanda ya san tawilin sai Allah sai kuma tabbatattu cikin ilimi ina fata an fahimta sai zan zanto ar-rasikhuna fil ilmi sun san fassaran mutasabi amma idan muka dauki maganar farko ar-rasikhuna fil ilmi ba su san fassarar sa ba yaquluna amanna bihi kawai abin da suke cewa mun yi imani da shi amma ba su san fassarar sa ba ina fata an fahimta to cikin ma'anonin guda biyu ce za mu dauka idan muka dauki ma'ana ta farko li'irabi zai fito makon mu amma abin da take nuna a lokacin ashe su ar-rasikhuna fil ilmi za su iya sani ne idan Allah ya bayyana shi a wani wurin domin Allah ce wala yuhiduna na shay'in min ilmihi illa bima sha'a in ya bayyana shi cikin muhukam karfe dai ilimin nashi ne amma ya bayyana baya hana mutane su sani ina fata mun fahimta idan ko mun ce a'a illa Allah wa rasikhuna fil ilmi su ma ar-rasikhuna fil ilmi dan a dai wannan ma'anan ba ba su suka sani da kansu ba Allah ne ya sanar da su karshe sai da tijiya ta koma daya to kasancewar Allah ya sani ar-rasikhuna fil ilmi sun sani shi ke nuna da ilimin Allah da nasu ko da sanin Allah game da wannan da sanin su ya zama daidai wa daida a'a Allah ya san abin cikakken sani su kuma sun san dan abin da Allah ya so su sani game da wannan abin da haka sai zanto na ubangiji shine cikakke su kuma nasu ba na kasance ne saboda ka'idar wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli ilmin alim ina fata ya fito fili والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب suke dukkanin daga wajen ubangijin ne yake wa ma babu wanda yake daukan wa'azi na alqur'ani illa ulul albab sai ma abuta hankali Allah ta mu cikin su ko aya da zamu rufe aya ta 1 da ta 2 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا ce, Rabba la lati bala, yana hake so mana an rasa kone fil ilmi, saboda imanin su sai suna cewa rabbana ya ubangijin mu la tuzigh qulubana kar kautar da zukatan mu kar sa mata zaibi irin yadda alladheena yattabi'una ma tashabaha suke da zaibi a cikin zukatan su la tuzigh qulubana kar kautar da zukatan mu ba da yanzu hadaitana bayan ka riga ka shayar da mu wa hab lana min ladunka rahma ka ba mu baiwa ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab lalle ya Allah kai ne al wahhab ربنا يا أبنجدني إنك جامع الناس لن يكيني وانت زي تتر متاني ليوم لا ريب a yinin da babu kokonto cikin sa shine irin irin ranar tashin kiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun kai za ka tara mutane a wannan yini wanda babu kokonto cikin sa inna allaha la yukhlifu mi'ad lalle allah ta'ala baya saba wa'adinsa da ya riga ya dora yi hakuri tsawaita da muka san wancan aya lalle hakan ya kamata kuma ina tabbatar muku da cewa rabin abin da ya kamata mu faɗa game da ita ba mu faɗa ba amma dai abin da aka faɗa alal kalli ya ba da mabubai na cikin ku akwai ɗaliban ilimi da idan sun koma da tafin tafsiri kuma za su ƙara haɓaka abin sun samu wata ƙa'ida nukratul intilaq in insha Allah ta'ala abin da muka faɗa game da Allah ya ba lada wanda muka kuskure Allah ya mana sai gobe in Allah ya kai mu gobe idan Allah ya kai mu akwai latta ta musamman da aka tsara domin mata a makarantar makarantar firamare ta federal locus karfe goma na safe idan Allah ya kai mu na ce ta mata kadai ban da maza wassalamu alaikum babu abin da zai zo ya dawwama kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram dukkan abin da ke kan duniya din nan fararre ne kuma kararre ne da haka ya dace ga mai hankali ya dace ga mai tunani ya rubanya ayyukan alkhairi waɗanda yake yi a da ya kara himma ya zage dantse wajen neman yardan ubangijinsa mutumin cewa ya yan uwa watan ramadan furta ce ta gafarta ayyuka furta ce ta karban ayyuka furta ce ta nan kalada ga wanda ya ayyuka na alkhairi dama ce wadda idan ta shuɗe ba mu da tabbacin tashi ne ne to wanda akan mu karo na biyu ba rayuwar haka ma tare da waɗansu ƴan uwanmu maza ko mata a rana irin wannan ta juma'ar karshe a cikin ramadan amma na kuma ba ma tare da su ba mu da tabbas din cewa juma'ar karshe ta ramadan mai zuwa kuma mu din nan da haka mai hankali sai ya ƙara tunani ya ƙara zage dantse wajen ayyuka na alkhairi yau kunsa da jiya da shekaran jiya ya kuma yi kokari gobe da jibi su fi yau kunsa wajen kyawun aiki da kuma kyawun maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari lokacin da goma karshe ta zo shadda ibara wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu lokacin da duk goma karshe ta zo cikin watan ramadan yakan taure sa abinda ake nufi da taure wando ni farmatan ka saboda ya riga ya tare a masallaci ya shiga itikafi yakan raya daransa ta hanyar ibada da sallah da karatun alqur'ani mai girma yakan farkar da iyalinsa cewa ku tashi ku yi sallah kar ku bari lokaci ya wuce akwai lokacin da yake fitowa cikin dare yana cewa man yukin sawahib al-hujurat man yukin sawahib al-hujurat wa zai taimaka mun ya kankasa ɗakin ummu na Aisha ta farka ta yi sallah wani da ɗakin Hafsa ya kankasa mata wani da ɗakin Zainab binti Jahaj ya kankasa mata wani da ɗakin Ummu Salma wa zai taimaka mun ya tayar da su domin su kwashi wannan sa. ta yin ibada a cikin waɗannan dalare masu albarka tun kafin lokacin ya wuce dan haka ya karfafa mustahabbancin yin sallan dare musamman kuma a kwanaki goma farko in ka zanto kana cikin masu sakaci a goman farko da goman tsakiya to bai kamata ka sake yin sakaci kuma a goman karshe ba in an yi rashin sa'a biyar din in masu sakaci a goman farko da goman tsakiya to bai kamata ka sake yin sakaci kuma a goman karshe ba in an yi rashin sa'a biyar ɗin farko ka ƙara himma ba to kamata yi a biyar ɗin karshe ka ƙara himma cikin goma karshe amma ba wannan sallah da ake ta dare tana bukatar waɗansu na dubba wanda idan muna son mu samu ladan ubangijinmu ko muna son su zama karɓaɓɓiya dole mu kula da su ɗaya daga cikin su mu gane cewa sallah ce wanda take mustahabbi ba wajibi ba babban abin da yake nuna kasancewa ba wajibi ba hadisin da ke cikin sahih bukhari wanda wani balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba ni labarin abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mun na salloli a rayuwata manzon Allah ce da shi salloli guda biyar ne a yini sai in ka ga damar yin tatawuyi yace ba ni labarin abin da Allah ya wajabta mun na zakka yace shine kaza shine kaza shine kaza sai dai in ka ga damar yin tatawuyi ba ni labarin abin da Allah ya wajabta mun na azumi yace watan ramadana ne kadai sai fa in ka ga damar yin tatawuyi ba mu labarin kaza yayi wa manzon Allah tambayoyi manzon Allah ya bashi ansa na dangin al'amuran da suke wajibai bai dora masa akan abin da ba wajibi ba sai wannan balarabe ya tafi yace wallahi la azidu wala anqus yace wallahi ba zan tsara ba kan abin da ka faɗa ba kuma zan rage ba manzo Allah ce wanda yake so ya ga dan aljanna to ya kallo bayan Allah mahallin shahid a cikin hadisin ya ba labarin cewa salloli guda biyar ne kadai aka wajibta masa a cikin yini wanda kaga ya nuna banda waɗannan guda biyar din babu wata sallah wadda take ta wajibi wadda take da matsayi irin nasu na ɗaya kenan abu na biyu yin wannan sallah a masallaci tare da liman a cikin jam'i shine yafi salala saboda da mutum ya yi ta a gida shi kadai ko saboda mutum ya tsaya shi da matarsa kadai ko mace ta tsaya ita kadai ko namiji ya tsaya shi kadai yin ta a masallaci shine mafi falala abin da ke nuna haka hadisin da imamu al-Bukhari ya rawaito daga Sa'laba ibn Abi Malik al-Qurazi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito da daddare cikin watan Ramadan sai ya ga mutane a masallaci an yi sahu ubay ibn Ka'ab yana gaban su manzon Allah ba ya da labarin ma ga sahabbai ko sun je suna sallan tarawih ko suna sallan tahajjud sai da ya fito wajen su sai ce waɗannan fituwa ne ne sai aka ce jama'a ne suka taru a masallaci suna son su yi kiyamun laili mai tsawo amma ba su da haddan alqur'ani wannan idan ya tsaya da ya faro sai ji haddasa ba za su kai ko ina ba wannan ma haka sai suka yi shawara tun daga ubangiji ka abin cikin zarata na mahaddata alqur'ani a lokacin manzon Allah sai aka ce wuce gaba da sauran su zama mu da aka ya wuce gaba yake musu limancin wannan sallah sai manzon Allah ce kada ahsanu au aqabu yake lalle sun kyauta lalle sun dace da daidai lalle sun dace da sunna wannan sai nuna ashe yin ta a masallaci wato shine mafi falala sama da yin a gida kama hadisi na biyu hadisin Muhammad ibn Bakir yana ba da labarin cewa sun fito a daren 23 manzon Allah ya yi musu na sallah ta dare a masallaci har sai da ya kai tun daga farkon dare har ya zuwa kashi ɗaya bisa uku na dare na farko ma'ana ka ɗauka kamar tun daga karfe takwas har ya zuwa karfe sha biyu ko kuma sha ɗaya da rabi yace muka sake fitowa a daren 25 manzon Allah ya tsaya da mu bai yanke sallah ba sai da yake rabin dare tun daga farkon dare zuwa rabin dare yace da muka fito a daren 27 ailan nan kan sai da muka ji tsoron kuwa za mu samu abincin sahur ko ko alfijir zai keto waɗansu daga cikin su ma da sanda suka rinka dogara dan kansu fadi to wannan sai ya nuna wato mustahabbancin yinta a masallaci tun daga manzon Allah da kanshi ya jagoranci mutane bayan ya tabbatar da ubangiji da ka ka'ab lokacin da ya jagoranci mutane da haka yin ta a masallaci yana da falala yana da daraja sama da kai ta a gida kai kadai ko da kai haddace ne ka haddace Qur'ani ka ce bari in gyara tilawa ta a gida ka zo masallaci in ma ba ko banda liman kana ji din kan ai tilawar ka za ta gyaru ballan sanan kuma idan kai ne limami din da haka da ya fi falala kuma ka fi samun karfafi da kwarin gwiwa wannan yana cikin madubba da ya kamata mu sani sannan abu na uku abin da ya shafi wannan sallah ba shi halatta ga mace da ce za ta fita tafi masallaci ma don sallan farilla ko don sallan nafila ko dan itikafi ko don kowace irin ibada da za ta tafi da ce za ta je masallaci dole sai ta nemi izinin mijinta ko ta nemi izinin waliyin al'amarinta idan ba ta da miji ba ɗauka cewa ba ce ko zaura to dole ne wakilinta wanda yake a madadin wato mahaifinta in mahaifinta bayanan ko mahaifinta da kansa ya kasance shi ne ba ta izinin ta tafi amma matukar ta fita ba tare da izinin mijinta ba ba kuma tare da izinin waliyin ta ba to ta tabbatar cewa a madadin ta samu ladan zunubi da domin fitar da ke suna cikin fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala idan haka ya kamata mata su kiyaye wannan kamar yadda kuma ya kamata mata su kula cewa lura da yaran su kanana waɗanda ba su da wayo kuma ba za a iya barin su a gida su kaɗai ba dole suna buƙatar su ji mun mahaifiyarsu a kusa da su lura da su a gida ya fi dacewa sama da suke za su tafi masallaci da yaran su zo su kawo su cikin sanyi ko kuma yaran su dinka kuka ke su hana ki sukunin yin sallah kuma ki hana sauran yan uwanki natsuwa a cikin sallah dan haka ki tsaya a gida ki kula da su ubangiji subhanahu wataala zai baki lada na tarbiyyar yaran ki sama da ladan da kika rasa lokacin da baki je kiyamul layl ba tunda manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi duk wanda ta rebi 'ya'ya guda biyu ko rebi ƴaƴa guda biyu kuma yi musu tarbiyya mai kyau ta addinin musulunci suka rasu to za su zanto sanadiyar tsaron su daga shiga wata jahannama ranar tashin kiyama abu na hudu lokaci mafi dacewa game da wannan sallar kiyamul layl shine karshen dare ya halatta ya farkon dare kamar yadda maza manzo Allah ya yi a dare na 23 ya halatta ya a tsakiyar dare amma lokaci mafi falala wato yin ta a karshen dare shine falala ba dan komai ba saboda manzon Allah ya bada bayanin cewa a wannan lokaci ne ubangiji ta ala ke kela ina masu neman gafara in gafarta musu ina masu roƙo na in ba su abin da suka roƙa ina masu addu'a in in an sa musu bukatun su a daidai lokacin da ɗaya bisa uku na dare na karshe ya zo dan haka a wannan lokaci ne ya fi dacewa mutum yayi sai dai fa in yana jin tsoron barci ya ɗauke shi ya a farkon dare su babu laifi amma dai mafi dacewa shine a yi ta a karshen dare ko da hadisin Nu'man din ma ya nuna haka sannan abu na biyar mu sani cewa malamai sun yi sabani dangane da adadin rakawoyi da ake a wannan sallah waɗansu malaman suka ce raka'a sha ɗaya waɗansu malaman raka'a sha uku waɗansu malaman suka ce raka'a ashirin da uku waɗansu har talatin waɗansu har talatin da shida akwai malaman da suka bada fitayoyin raka'a arba'in da wani abu dukkan wannan sabani da malamai suke tsakanin wanda yake kaza da wanda yake kaza amma akwai wuri ɗaya inda bakin su ya haɗu sun yadda cewa mafi dacewa mafi kyawu lizintar adadin da manzon Allah ya rubuce shi a rayuwarsa adadin da manzon Allah ko ya rubuta a rayuwarsa hadisi cikin sahih bukhari ya nuna bai taba karawa ba akan raka'a 11 a cikin ramadan ko a wajen ramadan wani hadisi wani hadisin daban a cikin muslim ya nuna ya sallace goma sha uku sai malamai suka ce bambanci da ke tsakanin hadisin raka sha daya da hadisin a goma sha uku wanda suka kawo hadisin a goma sha uku sun yi lissafi ne da raka'a ta nafila guda biyu da manzon Allah ke buɗe kiyamun laili da su idan zai yi kiyamul ya yakan buɗe kiyamun laili don su da raka'o'i guda biyu wanda baya tsawaita karatu da su a matsayin mabudi sannan kuma sai ci gaba da kiyamun lailin sa kaga idan an lissafa da wannan guda biyu da kuma raka'a sha ɗayan da su ne yake yi kaga sun zama goma sha uku kenan haka wadansu malamai suka bada bayani wadansu kuma sun bada wani bayanin daban a takaice da raka'a sha daya ko raka'a goma sha uku shine abin da manzon Allah ya rubuce shi ko malamai sun yi da yin wannan adadin shine ya fi dacewa sama da mutum ya adadin rakoyi ko ashirin ko talatin ko arba'in amma bai yi tsawo a cikin tsayuwa da cikin rukuki bai tsawaita tsayuwarsa da sa da sujudarsa ba irin yadda ya yi a cikin wadannan da haka dai shekul islam ibn tumiya ke cewa abinda ake bukata a sallah ta dare yawan tsayuwa ba adadin rakawoyi ba kamar yadda abinda ake bukata a sallah ta rana yawan rakawoyi ba yawan tsayuwa ba da haka da Allah zai bada bayanin sallar dare sai ce ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila sai kawo bayanin tsayuwa da manzo Allah zai bayanin da asal kullun na rana sai bayanin duk wanda ya samba ko ranar juma'a ya je masallaci da wuri fa salla ma sha Allahu lahu an yusalli sai yace ya sallaci abinda Allah ya so ya sallaka kaga babu adadi ya raka abi ya sallama ya sake tafi ya raka abi ya sallama ya har zuwa lokacin da liman zai fito sai ya faɗi sallalan wanda ya haka da haka ne sallar dare abinda ya fi tsada a cikinta shine a dade a tsaye kuma a dade a cikin rukuni kuma a dade a cikin sujada ne yake dacewa sama da wato ainihin adadin rukuni da yawa a takaice da yayan wa zance mafi inganci cikin waɗannan zantuka ko dai mutum ya a sha ɗaya ko mutum ya a sha uku amma idan mutum ya ce zai a ashirin da uku saboda wata ruwaya da ya dogara da ita ko ya ce zai a talatin saboda wata ruwaya da ya dogara da ita wanda hadisu a sahihi ne zai iya ɗaukar wannan ma'anar ko zai karɓi wannan tawilin to ba shi halatta wani ce zai masa inkari da kansu hajji ya isa ka kai masa bayanin cewa ga abin da kai kake gani amma kuma yanzu ma dan malamai sun ce sai dai kai a tarjihi ka ga wannan amma inkari malamai sun yi cewa la inkara fi majalis ijtihad duk gurin da yake akwai ijtihadi a ciki to baya yiwa wani wa wani inkari ya su kamar ta kamar yadda imam ahmad kuma ke cewa la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nasa ala mazhabihi bai dace ba ga mai ijtihadi ko mai kokari a cikin fikihu ya ce zai tilasta wa mutane bin fatawarsa amma na da dama ya bada kolin dalilai ya ce ga zance na ɗaya ga zance na biyu in ma da na uku ga dalilan kowanne ga wanda nake ganin ya fi ƙarfi sauran mutane kuma ba su dama amma kada ce tilas ala tilas sai an bi fatawarsa wannan shine dacewa da ladabi na kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah madaukakin sarki da haka wanda yake zai raka 23 ko zai da kaza kila zai iya makalkalewa da hadisin Abdullahi dan Umar da ke cikin sahih Bukhari wani balaraban kawai ya tambaye manzon Allah ya ake kiyamul layl sai manzon Allah ya ce masna masna ana yin raka'a biyu raka'a biyu idza khafiya ahadukum al-fajr falyutir bi rak'a har zuwa lokacin da mutum zai ji tsoron kar al-fajr yake to to sai ya wutri da guda daya sai suka ce kaga raka'a biyu raka'a biyu so ba adadi har sai ka bi tsoron ketowan al-fajr sai ka wutri da guda daya ma'ana ko dari da ɗaya kai suka ce wannan hadisin ya goyi bayan ka to kaga kalli wannan akwai ihtimali ko da mutum shine rajihi ko ba shine marjuhi ba amma dai a takeice shi abin da yafi dacewa rayuwa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu sannan abu na biyar daga cikin al'amuran da suke da alaka da wannan sallah wato ainihin alkulus da ake a cikin a cikin wuturi wato a raka'a ta karshe wuturi da ake yi ana yin sa ne kafin a farko wannan shine ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma alkulus da ake nuna wazin abinda ake kira da wazi wata annoba ta sauka a kasa kamar wata falara kamar wata musiba sai ya kasance za mu yi alkanu manzo Allah ya kire da mu idan wata musiba ta zo mu ta yin alkanu a cikin dukkan salloli guda biyu tun daga asubahi har zuwa isha'i to wannan ana yin sa ne a raka'a ta karshe bayan limin ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada kuma zai yi a bayyane ko da sallar ta karatun sunan take kamar azhar ko la'asar yana yin addu'a ma mu suna cewa amin wannan shine qunut na nawazil ana yin sa bayan limin ya dago daga ruku'i a raka'a ta karshe kafin ya tafi sujuda amma alqunut na wuturi kuwa ana yin sa bayan liman ya kammala karatu kafin ya tafi ruku'i sai alqunut sannan sai ya ruku'i wannan shine yafi dacewa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai aka takaice take cewa wannan shine wani bangare na hukunce hukunce da yake da alaka da wannan sallah mu yi kokari mu sanya himma cewa kwanakin da suka rage mana lalle mun rinka halartar masallaci mafiya kusa da mu kuma inda aka fi tsayar da sallah din bisa ga tsari na ladabin sallah ruku'i da sujada da karatu mai kyau ba lallai ne sai da masallacin ba akwai masallatai da dama a cikin gari da ake irin wannan sallah duk masallacin da kaga ya fi zama kusa da kai kuma lalle limamin ku yana kiyaye sallah ya haƙƙin ta to sai ka je ko kai kadai ko kai da iyalinka ko iyalinka sun maka izini ba su da wani izini ka ba su dama su je wannan shine abin da ya dace amma idan ya kasance kana da uzuri ko iyalin kana da uzuri sai kai sallah a gida to ba za a ce kai laifi ba da gaskiya yan uwa idan an zo karshe Ramadan akwai ibada wadda take mai muhimmanci ita ce zakatul fitr zakatul fitr wajibi ce kamar yadda Abdullahi dan Umar ya bayyana cewa manzon Allah ya tilasta ta akan kowane musulmi kowane mutum zai fitar wa kansa da kuma waɗanda dole ne ciyar da su cikin matansa ‘ya'yansa da bayansa mata ya'ya bayi waɗannan su ne zama wajibi ka ciyar da su amma kamar yaron gidanka da muka aiki ciyar da shi ba wajibi bane akan kai idan kana yi ihsani kake yi to da haka yi masa zakatun fitr shi ma ba wajibi bane idan kai masa to kai ihsani kana da lada amma ba sai dole ba kamar yadda ya zama da kamar da in ta zan koma matarka ha kuma iyayenka da suka gajiya kowane mutum za a fitar masa da sa'i guda ma'ana gudan nabi guda hudu in ma baka iya lissafin mudalladi guda hudu ba a samu matsakaicin mutum da mai babban tafukan hannu ba ba ko mai yan ƙanana ba ya cika hannayensa guda biyu ya zuba daya ya sake ɗebowa biyu har ya guda hudu to ya zama sa'i guda ki a takaice bayar da wannan ga dukkan wanda yake iyalin gidanka ne ba bambanci tsakanin babba da yaro ba bambanci tsakanin jaririn da aka haifa yau idan an zo zakatun fitar sai an fitar masa kuma lokacin fitar da zakatul fitr shine kafin a fita idi da kwana biyu har ya zuwa wata gari da safi ranar idi lalle mutum ya yi kokari ya wa kafin fita idi ya ba da ita da kwana biyu ko zuwa wata gari da safe dukkan mutumin da bai ba da zakatul fitr ba har sai da ya je masallaci ya dawo ko da ya auna a cikin bahu ya ajiye amma bai bayar mabukacin ba sai da aka dawo daga idi to ba ya da ladan zakatul fitr maza Allah ya ce duk wanda ya bayar da zakatul fitr kafin a kafin sallah to ya bayar da zakatul fitr a lokacin da kuma sai wani karfafa amma wanda bai bayar ba sai da aka dawo daga idi to ba bambanci fitr da sadaka ta yau da gobe zakatul fitr kan ta riga ta kuɗi ke sai shekara mai zuwa sannan mutum zai fitar ne yayin da ya kasance ya mallaki doriya akan abin da zai ci da iyalinsa a wannan yinin yana da abin da zai ci da shi da duk abin da mutanen gidansa za su ci a wannan yinin na idi to abin da ya hau sama shine zai fitar duka mutumin da bai mallaki wannan ba zakatul fitar ta fada kansa a wannan rana in ba a fitar da ita ba a cewa kuma har zuwa sati daya ko sati biyu ko kwana kaza ko kaza ballantana kuma a ce ana zai cewa har abadan abada in ya samu kudi wata rana sai ya biya wanda ya sami ku yayi wanda bai sami ku ba ta fada kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wanda shi da abin da bidaka da sunna kuma waɗanda za a baiwa su ne mabukata almasakin wato mabukata su ne za a baiwa kuma zakatul fitr tana taimakawa wajen cike gurbi da ka samu cikin azumin ka lada da kai asaranta amma sakamakon surutai ko zage-zage zakatul fitr sai ta kawo ladan da za a cike wannan gibin da ka samu wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani ko tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sa'imi min al-lahwi war rafath wato amfani biyu ga gashi an ciyar da miskini sannan kuma gashi ta zanto gibin da mutum ya samu a cikin azumi ta cike masa sannan babban abin da ake bukata mutum ya fitar daga abin da yake karkashin ikonsa idan ka da shi ne za ka iya fitar da shinkafa ko alkama to sai ka sai shinkafa da alkama ka fitar idan kai dan tsaka ne ba za ka iya shinkafa da alkama ba wato sai dai masara ko gero ko dawa ko duk abin da shine ka iya cikin dangin abincin da ake aunawa to daga shine ka fitar ba a cewa a duk gari ga wani abin da za a fita ya na malamai suna cewa min ghalibi sufi ahlul balad wato abin da yake shine yarin jaye mutanen gari suna ce wajen abinci daga shi za a fita amma abinda ya fi dacewa da nassi na shari'a shine abin da ke karkashin ikon ka kai mai fitarwa din abin da ke karkashin ikon ka zaka iya yi to shine zaka fitar wanda zai iya shinkafa yi, wanda zai iya gero yi, wanda zai iya masara wanda zai iya dawa da sauransu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin wanda za a wa gafara a wannan wata ubangiji ta'ala ya ji kanmu ya ji iyayen mu da malaman mu ubangiji ta'ala ya amintar da mu a cikin garurukan mu da kasar mu da biranen mu ya yada arzikin mu ya kuma ba mu ikon tuba daga miyagun maganganun mu daga miyagun ayyukan mu ya gyara mana zurriyar mu ya kare mu mu da su daga daga shaytan ya kare mu mu da su daga fitintunin zamani Allahumma izz islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin Allahumma aminna bi awtanina wa wa umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد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

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى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 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر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 thumma atayna musa alkitaba sannan muka baiwa annabi Musa alaihi salam littafi ila littafin at-taura da aka saukar masa tamaman ala alladhi ahsana wato tamaman littafin da yake cikakke ta fuskar abin da ya kunsa na ma'anoni umarni ko hani wanda mutane suke da bukata a daidai wancan lokaci ya amsa bukatar mutanen da aka saukarwa على الذي أحسن وتبت جدك مدوما ديك سني إحسان وتفصيلا لكل شيء سنقوم لفافي نيدا إساف بيانا قومي سلا سلا دكي دكي كبرد رجع الله وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئدة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين wato mun rubuta masa duk abin da yake bukata a cikin at cikin littattafai na attaura taura dan ya zanto bayani illa illa daki daki na dukkan abin da ya shafi dokoki na ibada ma'amalolin rayuwa waɗanda suka dace da wancan zamani da aka yi tafafu zaha da kowa ka rike wannan abin da aka maka wahayinsa da gaske da kwazo da himma wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutanenka kuma su yi riko da mafi kyawun abin da ke ciki na hukunce hukunce shine na Allah ce thumma atayna musa kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli an saukar da shi domin ya zanto shari'a wa rahma kuma ya zanto rahma la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun ko sa zanto bi liqa'i dangane da haduwa da ubangijinsu yu'minuna suna imani zanto imani da haduwa da وهذا كتاب أنزلناه مبارك fattabi'uhu wa hadha ismu isara anan yana nuni ne zuwa ga alqur'ani wa hadha wannan alqur'ani ko da ake karantar da su hitafin littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi mubarakun mai fita da albarka yana daga cikin albarkarsa karanta harafi daya daga cikin sai ba mutum lada goma sannan yana daga cikin albarkarsa sayar da mutane da yake zuwa ga tafarki madaidaici da fitar da su da yake daga duhu na jahilci da duhu na kafirci ko bijirewa yana daga cikin albarkarsa kasancewarsa shine jikin littafi da aka taba saukarwa a bankasa anzalallahu mubarakun fattabi'uhu dan haka sai ku bi shi shi wannan alqur'ani ta hanyar imani da shi da bin abin da yake da hannuwa daga abin da ya hana wattaku kuma ku tsorata Allah ta'ala ku zanto masu takawa la'allakum turhamun ko ajikanku a sa ku cikin waɗanda za a yi wa rahama yace da dama a cikin alqur'ani mai girma akan kawo kisar annabi Musa ko abin da ya shafi abin da aka saukarwa annabi Musa sai kuma abi sa da abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani ko a kawo abin da ya shafi alqur'ani sannan a kawo abin da ya shafi annabi Musa alaihi salam tare da cewa akwai bambancin lokaci mai nisan gaske tsakanin shuɗewar annabi Musa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila inda annabi Isa ne haka ta faru gare shi ba fahimci cewa kusancin zamanin da ke tsakanin su ne yasa sai a ambaci annabi Isa sai kuma a ambaci annabi Muhammad domin bayan shuɗewar annabi Isa alaihi salam babu wani annabi da ya zo bayan sa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi Musa ko bayan shi warsa annabi Dawud ya zo ya wuce annabi Sulaiman ya zo ya wuce sarki mai gaggawar hisabi ma'ana Allah na jiran sa kuma zai masa hisabin da ya dace da shi fa in hajjuka idan sun yi musu da kai yayin da kake kiran su zuwa ga musulunci sun ki so suna son ka bi su akan abin da suke kai na bautar gumaka fa qultu ka ce da su aslamtu wajhiya lillah ni kan na miƙa fuskata ne ga ubangiji ta'ala akan ce aslamtu wajhi ana nufin mika gangan jiki gaba daya na sallama wa Allah ne shi ya halitta ni shine kuma abin bautata wa man ittaba'an haka wanda ya bi ni ma haka ya kamata yayi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ya sallama wa mahaliccinsa haka dukkan mabiyansa kuma yake wa qul ka ce lil ladina utul kitaba ga waɗanda aka bai wa littafi wal ummiyina da al ummiyun waɗanda su ba a riga an ba su littafi ba mutanen maka kenan a da kafin zuwan manzan Allah wato ba a taɓa turo musu da wani saukakken littafi ba a ba ma unzira aba'uhum fahum ghafilun ka ce da su a aslamtum su kun yadda ku musulunta kun yadda ku shigo addinin musulunci ya ku waɗanda aka wa littafi ya ku gama garin mutane wato waɗanda suke kan addini na gargajiya da maguzanci fa in aslamu idan sun mika wuya sun shiga musulunci faqad dau to hakika sun shiryu wa in wallau yan ko suka juya baya ba su yadda su bi musulunci ba fa inna ma alaikal balagh sanadai kadai isarwa ce akan ka wallahu basirun bil ibad ubangiji ta'ala shine basirun wato mai gani bil ibadi dangane da halin da bayansa suke ciki kuma zai musu sakamako wanda ya dace da su duka duka anan ya kamata mu taka birki a tafsirin wannan shekara sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allah in muna da rai ko kuma in waɗansu ne za su yi a madadin mu babban abin da nake so zan isar na sako a cikin yan mintunan da suka rage mana wato ainihin nuna farin ciki na da dukan waɗanda suka taimaka wajen cin nasarar wannan karatu tun daga Alhaji Muhammad Indini mai wannan masallaci da irin kokari da tsawainiya yake yi wajen ganin cewa wannan karatu ya ci nasara da kuma kwamiti na matasan 'yan kasuwanmu na Borno Muslim Community and Consultative Forum waɗanda suka yi ta kai kawo wajen ganin suma ma wannan tafsiri ya ci nasara da kuma dukkan sauran 'yan uwa waɗanda ba sai na ƙididdiga sunayensu ba ubangiji ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna ubangiji ta'ala ya albarkaci zurriyar su ya kuma sanya albarka a cikin dukiyoyin su mu da su ya tabbatar da daga digan mu akan tafarki madaidaici ya ƙara sa mana tsoron Allah da kyakkyawan niyya haka ba za mu manta da ma'aikatan jarida na gidajen kafofin watsa labarai na Maiduguri ba rediyo Maiduguri da kuma gidan talabijin na jiha mallakar jiha da kuma gidan talabijin na NPA dukkan waɗanda suke ta kokari tun daga masu ɗaukan hoto da injiniyoyi da masu ganin komai ya gudana cikin nasara ubangiji ta'ala ya saka musu da aljanna ubangiji ta allah ya biya musu bukatun su na alkhairi ya sanya albarka a cikin ƴaƴansu da zurriyarsu kuma a nan gurin nake so in shelanta muku cewa daga ƙarshe ne wani yake bani labari ko tsebulin cewa wai gaske ne har takarda ma su rubutu wai gaske ne cewa da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina wai suna adawa da kai ko suna faɗa da kai ko suna yi maka raddi ko wani abu makamancin haka ko ba ga maciji tsakaninka da su dan an ta wannan tambayar sai ce ƙarya ne ba gaskiya bane ba ko alama ba gaskiya bane ba babu wannan abin da kuke tsammani abin da nake nufi da babu wannan abin in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da ubangiji ta Allah ya sa muka fara daura a nan Maiduguri suka tafi Madina to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta ɗari bisa ɗari da mutum takwas zuwa tara ina fata an fahimta to kaga zargin su akan cewa ba mutanen kirki bane wannan ba daidai bane ba daga cikin su wanda suke ziyarta ta haka Kano daga cikin su akwai wanda tun da wurin gurin kusan kullum muna tare da su daga cikin su akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin daga cikin su akwai wanda ko da ba su halarta ba za su bi ta rediyo ko talabijin wani lokacin ma su ji wani abu su nemi karin bayani ko kuma su kansu su ƙara bani wani haske ko kuma su ce ga wani abu da na faɗa da suke ganin ba haka bane da a ce za a ce kaza da a ce za a ce kaza sun san me na san nan saboda haka kaga maganar a yada irin wannan jita jita tsakanin jama'a bai kamata ba ina fata an fahimta wannan baya hana a samu wani daya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko wata manufa wannan ko kuma baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane ina fata an fahimta kowane mutum ka ma'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na takawa da tsoron Allah kowane mutum ka ma'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa wanda yake da takawa da gwargwadon tsoron Allah nashi da kyakkyawan niyya da ikhlasi da son musulunci ya ci gaba ba wai sai ta sunan shi ba ba wai sai ta sunan kowa ba shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba an zo kungiyarsa ba zo kungiyarsa ba an zo karkashinsa ba zo karkashinsa ba an zo cibiyarsa ba zo cibiyarsa ba kaga wannan shine mutum na gari abokin tafiya wanda ko yake ganin babu yanda za a yi a musulunci sai an makale da sunansa to kaga annan ya nuna dukkan musuluncin da sahabbai suka yi a baya kuskure suka yi tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira kai dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai bi wani ya zarge ni ko ya ko ya zage ni ko ya min raddi ce zai shagala da shi ko sai fada da shi ko sai rigima da shi dukkan wanda ya yi raddi ɗaya daga cikin biyu ne ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa to kuma nan dan da zaka shagala da shi kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kuskuren ka ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zunuban ka kenan da haka dan me zaka damu kuma kar ka taba dauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan zalakarta dan fasaharsa dan hidima da aiki da yake wa musulunci dukkan mutane su goyi bayan sa ba a taɓa ba a da a tarihi ko ba za a taɓa ba daga nan har ƙasa ta nade manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kowa sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun yi adawa da shi a Makka yan garin su da suke kiransu da suna al-amin karshe su ne daga garin su lokacin da ya je wajen warqata bin nawfal warqata bin nawfal ke cewa ya laifin fiha jaza'a laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka ina ma ina da rai ina ma zai zanto ina cikin samartaka ta da jin karfin jikina lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin ka manzon Allah sai ke mamaki awa mukhrijiyahum yanzu su kore daga garin nan warka na bin nawfal yace ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi fa sai ya dawa da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa kowane annabi an sa masa dan adawa sai kai dan kana sai dan kana tafsiri ko kana hadisi ko kana wani abu ba za a samu ka dan adawa ba wannan ne gishirin rayuwa ka samu ne adawa da kai in ba wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi gishirin rayuwa ya adawa da kai wani ya hasadar ka wani ya zage ka rage maka zunubi wani ya maka hasada ya kara ɗaukaka ka wai imamu suwuti bayan ya kammala rubuta littafin al-itiqan fi ulumul qur'an a can karshe sai ya masa wata wani tazyil da waɗansu abiyat wa idza arada Allah nasra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu fi bu'arfi al'udi yake cewa idan Allah ya yi nufin ɗaukaka wata falala da take ɓoye ba a san ta ba in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harshen mahasada yace laulat ti'alun nar fi ma jawarat ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita ma kana yu'rafu tuba arful hudi da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone shi ji zafin sai ya bada ne ina fatan kun fahimta to haka rayuwa take dole sai an tafi da wannan babu yanda za a yi kace kowa ya soka babu yanda za a yi kace kuma wato ainihin kowa ya darda abin da ka faɗa kuma abin da muke kira da yan uwa na ɗaliban ilimi ilimi ko ne yana da faɗin gaske bahrul la sahila lahu duk yadda mutum ya kai ba zai je mukurarsa ba da haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi ne yanzu ma nake neman ilimi duka ban fi kwana goma da dawowa daga makaranta ba na tsohon mai rubuta tafsiri na yi kwana arba'in da wani abu bana dan kuma neman ilimi na tafi wajen Najeriya kuma zan koma nan gaba har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne da haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya rinka jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa kar mutum ya dauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makura ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura dole yana buƙatar bincike mutum ya ƙara himma da kwazo cikin harkar neman ilimi da haka wannan shine shawara da nake bamu kuma kar ku taba dauka cewa shaidar kan mu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya ko cewa suke mana surutu ya Allah shaidar mun zama ɗaya shine ya zanto cewa ba za mu taba yin saɓani ba dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin shi ne shaida ta cewa kan mutane sun haɗu to ya tabbatar ya yi kuskure kalkin lahi a ban kasa bayan annabawa su ne sabon manzan Allah Abdullahi dan Mas'ud ce ubangiji ta'ala ya leƙa zukatan mutane a ƙarshen zamani sai ga zuciyar da tafi kowace tsafta da haske ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi dan ya zanto shine khatamun nabiyina shine kuma imamul mursalin din sa sai ubangiji ya sake leka zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce zuciyar sahabban sa da haka sai ya zaɓe su ya kawo su suka yi zamani tare da annabi din suka zanto waziransa suka aura masa ya aura musu suka yi makwabtaka da shi ya yi makwabtaka da su suka zanto su suke tare da shi a yakin badar da uhud da sauransu tare da haka duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki to za ka samu guda goma da suka yi sabani dukkan wanda yake ta'amuli da littattafai na fiqh na shari'a ya san akwai wannan kafin ka samu matsala guda ɗaya min masailul ijma'a sai ka samu matsaloli guda goma min masailul khilaf sai an saba so goma kafin a haɗu so ɗaya to amma bambanci tsakanin sabanin ku da namu tun da su akwai kyakkyawan niyya ba wai kawai ina sabawa wani dan wani bane ina sabawa wani dan ba dan garin mu bane a'a dan shi ne ijtihadi na kai sai in saba masa kuma da na saba masa ba na adawa da shi ko in ce dole sai ya dawo ya gina ko ni sai na bana zan faɗi nawan in baje kolin dalilai shi ma ya faɗi ya baje kolin dalilai shi kenan mutane kuma su yi hukunci waye fa ba da dalili mai kwari su dauka haka ake tsakanin Abubakar da Usman da Ali haka ake tsakanin Abdullah da Mas'ud da sauran sahabbai Usman bin Affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hurhudu an tambaye Abdullah dan Mas'ud yake raka'a bibi ake dan ita manzon Allah yayi amma lokacin da Usman dan Affan ya wuce zai limanci Abdullah dan Mas'ud ya bi shi kuma aka raka'a hudu tare da shi masu tsegumi suka je suka ce ba kai kake ba da fatawa raka'a bibi ake aikin hajji ba ya kun ma yi a hudu ya wuce ka je ka bi sallah yake ta eh har kwanan gobe fita ta raka'a bi ake amma na bi shi sallah tunda shine amirul mu'minin li'anna al-khilafa sharrun sabani sirr yake amma har gobe ka ta bi ce ma'ana dan na saba maka wajen fatawa ban zama abokin adawar ka ba haka dan ka saba maka zama abokin adawar ta ba imamu shafi'i suka yi mukabala shi da wani tun bayan isha'i har ya zuwa subahi sai da aka kiran as-salatu kan mas'ala daya bayan kowa yana kare tashi ya kawo dalilan kare tashi da aka tashi wani abin mamaki ne shi ɗayan yana cewa in kafi da gaskiya da na bi dalilan ka na gane kafi da gaskiya shafi yana cewa wallahi ni ko yanzu da na ji sai na ji kai na kafi da gaskiya saboda domin don Allah yake dai ikhlasi yake to wannan tsari shi ya kamata ɗaliban ilimi su dan haka kar ku taba dauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake daukar shi a matsayin abokin adawata ko akwai wani wanda nake daukar shi a matsayin abokin gabata dukkan masu wa'azi na sunna ina daukar su a matsayin yan uwana ne illa iyaka abinda kawai nake so yan uwa su fahimta cewa muna da yan uwantaka ba shi kan ba za mu yi sabani ba kuma cewa mun yi sabani ba shike mun yi adawa ko mai fada ko mai rigima ba ina fata an fahimta sai da Abubakar da Usman da Ali sun yi sabani kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba wannan shine kowa ya yi kira zuwa ga Allah babbar manufa dai shine ya kasance kana yi dan Allah kana so ka raya sunnar manzon Allah qul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila fata na ubangiji ta ya jikan mu gaba daya ya yi mana gafara ya yafe mana kurakuran mu ya fitar da hasada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatan mu mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku mu duka cutuka ne da suka shafe mu ubangiji ala ya ba mu ikon kubuta daga irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu mu zanto babbar manufar mu shine yaya addini zai ci gaba babbar manufar mu yaya za a yi barnatsin ta maimaita tarihin ta na shekaru aru aru da ta rike na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60 ta zanto haske ta zanto garin qur'ani da ake zuwa daga ko ina a duniya don a karanci qur'ani yaya za a yi ta hada ta zama garin qur'ani garin sunnar manzon Allah wannan shine babban fatan mu wannan ko babu yadda za a yi iya cin nasara akai sai mun yaki hasada wa juna sai mun yaki kabilanci sai mun yaki dukkan wani abin da zai kawo wargazawar al'umma mun dauka cewa addinin a gaban mu shi kadai muka sa idan muka yi haka Allah zai sanya albarka cikin da'awar mu wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba ubangiji ta'ala sai tura mu gefe guda sai kawo waɗansu kuma sai gwamnati a gaban idan ku ai da ba mu bane ba waɗansu ne suke yi an ɗauka cewa ma ba za a iya saba musu ba an ɗauka cewa ba wanda ya sai magana sai wanda suka sa albarka ko su hula suka dafa kansa ko ba haka sai wannan ya zo ya wuce da basu da'awa ba sai Allah ya kawo matasa zarata to haka idan ne yanzu suke ganin sun kai wani matsayi muke ganin mun kai wani matsayi sai muka kauce wa tsarin da muka taho a kai na hakikanin sunna muka shiga rai da biyan bukatun zuciya to fa sawfa yati Allahu bi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala wala yakhafuna lawma tala'im dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim ina mana fatan alheri gaba daya ina fatan ku mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa da wanda na sani da wanda ban sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma dukkan mu wa juna addu'o'i na fatan alkhairi yana daga cikin abin da zamu rufe tafsirin mu da shi akwai wata ruwa uwa baiwar Allah wadda a bara ko bara waccan ta same ni a nan gurin a Maiduguri mijinta ya gudu ya barka an rasa ko ina yake ya ce shi dan barna ne ta zo an yi ta neman sa a Maiduguri ba a ba ba a ji labarin family din su ba kuma ita musulunta ta yi asalinta duk danginta gaba daya suna jihar Plateau kuma duk kirista amma ta rike musulunci da karfi a wannan lokaci tana da yarinya guda ɗaya a hannunta sannan kuma da ciki na wani dan wanda wancan mijin ya ya bari to a lokacin nan mai da ita Jos cewa tunda ta fi kusa da can ne waya da yan uwa da ke Jos cewa da Allah a bincika idan an san abin da ta faɗa gaskiya ne da Allah a rike ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu cikin ikon Allah suka rike ta har ta haihu har ma yaron ya wayo ko ba tare da an dace da inda mijin yake ba sannan kuma sai ta sake zuwa nan da ta zo nan gurin ma muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata wata baiwar Allah ta rike ta zuwa wani lokaci kuma dai sauran mata suka tallafa mata to a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta don haka mu daura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a rufe tafsirin nan don haka fatan mu cewa ubangiji ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure don haka ni yanzu ne alwalinta shi kuma malam ahmad shi ne alwalin angon malam ahmad abdulkadir ga shi malam ba shi waje mana ne matsa kusa السلام عليكم ورحمة الله ni ni Ja'far Mahmud Adam wanda nake wakilcin auren Aisha na aurar da ita da Malam Usman Malam Abdulrahman Malam Abdulrahman na aurar da ita ga Malam Abdulrahman bisa ga sadaki naira dubu goma ya maka ni Ahmad Abdulkadir da nake wakilcin Abdul rahman na karba masa a bisa ga wannan sarki sai kwarai to alhamdulillah jama'a sun shaida jama'a sun shaida Allahumma izil islam wal muslimin wa zilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzak ad-din ya rabbal alamin ya Allah ka sanya albarka a cikin auren su ya Allah ka ba su zaman lafiya ya Allah ka ba su zurriya ta gari ya ubangiji ka tashe su kan imani ya Allah ka ba su zurriya ta gari ka tashe su kan imani ya ubangiji wanda suke son su yi aure ba su da halin yi Allah ba su waɗanda suke da shi suke son ƙari Allah ba su ikon karawa ya ubangiji wanda suke son aure cikin mataye Allah ka hada su da mazaje na gari masu son aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara wa yan kasuwa da suke bukatun cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatun alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين وألهجنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا أبنجي كسني البركة تكي إلمه يا أبنجي كسني البركة أكاسوانتم يا أبنجي كسني البركة أيكم يا أبنجي كسني البركة أسناؤهم يا أبنجي كسني البركة أدرركم yankunan mu da kasar mu ka ba mu zaman lafiya ka fitar da ka kare mu daga fitintunin zamani mu da ƴaƴan mu ka kare mu daga fitintunin zamani dukkan wanda yake taimaka musulunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da ko da aikin jaridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zurriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin ƴaƴansa wanda zai aiki sama da nashi ya ubangiji ka sa a cikin ƴaƴansa a samu wanda zai aiki sama da nashi duk wanda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 barare da aka fi yi wa tsammanin su ne da rasa lissa kadari kamar yadda na faɗa mana tun a farkon waɗannan kwanaki cewa ya iya zama daren ashirin da ɗaya ko daren ashirin da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara kamar kuma akwai ruwaya da ake dare na ƙarshe cikin ramadan to saboda haka sai mu dage mutuka da addu'a wa kawo mu addu'a ta alkhairi sannan kuma mai wa mahaifanmu da dukkan wani wanda ya mana wasiya na mai masa addu'a wani dan uwa ke cewa shin mutum zai iya karanta rabbi da sirri wa walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat ko kuma rabbi da sirri wa walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab duba da cewa bangare ne na aya wannan ta alqur'ani shin mutum zai iya karanta shi a matsayin addu'a lokacin da yake cikin gaba ko ba zai iya karanta shi ba na farko da sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin hadisi cewa an hana shi karatun alqur'ani a halin ruku'i da halin sujada an hana shi ya karanta alqur'ani lokacin da yake cikin ruku'i an kuma hana shi ya karanta alqur'ani lokacin da yake cikin sujada wannan hadisi ne tabbatacce to amma lokacin da mutum ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana ko rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab dukkan wannan bangarori ne na aya sai da lokacin da mutum ya karanta su da nufin addu'a ba da nufin tilawatul qur'an ba to sa san ma'anan addu'a ba ta ɗaukar ma'anan qira'ar qur'ani lokacin da mutum ya karanta dukkan wani bangare daga cikin alqur'ani wanda ya kunshi addu'a da nufin addu'a ba a kiran shi da suna cewa yayi tilawar Qur'an saboda ka ana daukar shi a matsayin yayi addu'a ne duba da haka sai ya zanto cewa ba laifi bane idan mutum ya karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a cikin sujada ko ya karanta rabbana irni wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab a cikin addu'a a cikin sujada yana nufin yin addu'a ne yana nufin abin da suka kyauta na ma'anoni yake roƙa a wurin ubangiji ala wannan babu laifi wannan kuma yake magana kan cewa um, ya halatta mutum a neman auren yarsa inda wani na ɗin gashi adon suna ne amma zuwa hana shi ya bai wa ɗan gida'a da hujjar cewa shi ahlus sunnan fakiri ne baya da kokon ba mai cewa ba wai kawai don sunan ka ahlus suna ba za a aure ba a yawa ka ahlus ne ba ma inkari Allah baka lada kan sunnar ka amma kuma Allah ya wani bangare da zaka iya rikewa ba sai a ya kuma da wannan ba ya mutu da gaskiya ne kuma suna da gangan sai ganin cewa tun da dai ya bar suna masha Allah ga gemu ga kaza ga kaza ga aswaki aljihun sa ga dan qur'ani aljihun gaba ko kawai da ya je neman aure ko ba da aiki a baki shi kira da daraja Allah duk wanda ya ya gangan shi da daraja Allah ba dan shi na ta faran kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata bayar Allah ta zo wajen suna neman shawara bangare da masu neman auren ta guda biyu daya Abu Jahl na biyu Muawiya suna neman da aure take neman shawara annabi ya za ta aure cikin su na zalla ce karki aure ko daya ta da ta yace karki aure ko daya yace kun lokacin da kan da sallah kan ta da mai shawara ta Abu Jahl ta shi wanda da kalli da man ba ki shawara ki da gidan kala yace abin da ya Muawiya su ulul la ma lahu ba da ko kuma da za ku yi samun abin da za ku ci ba gida da haka in kina san da aure ki je ki aure Usama ibn Zayd haka ne Allah faɗa maka yanzu kila cikin halin sunan za ku yaji jama'a kuma ne duka a cikin halin sunan za ku irin su ma'ayoyi ne wanda bai da kokari to kada a nan gurin Allah ma hakuri ya baka cewa wani yasa akan ladina la yajiduna nikahan hatta yajiduna sallallahu alaihi wasallam wanda bai da abin da zai fito ke da iyalansa ya hakuri ya lallashi kan har Allah ya wadata shi manzo Allah ma sai in baka da iko sai ta azumi shikenan sai kai da azumi ranan da ka samu iko sai ka aure amma har sai ka mutum ya ina jin da kun fahimta saboda haka amma wannan ba shi ke nuna cewa kuma mutum ya yawa wanda mutumin da ya san yana rayuwa a kan a kan mutumin da ya san jahili da murakkab yadda ba a ba da murakkab haka ko ne ilimin da kuma in baka da abin da zaka rike ba za a baka ba don saboda baka da abin da zaka iya ka na abin a nan gudan ba sa ake sai mutum ya zama mawadaci ba amma Allah kallin ya fi karfin abin da zai fiye da kuma tsakin da zai kwanta da shi da iyalinsa cikin mutu a bada aure ba ta aka siya ba wani kuɗi ba amma in kana mutum talaka wanda ba da komai ba da aiki ne amma ba sai alhamdulillah ahli sunna ne sai an zai samu lada a kan sunnarsa amma duk batun aure ba za a ba su da har ya samu aiki wannan shine gaskiyar zance wanda ba sa masana a cikin wannan kuma yake maganar um, a cewa da irin abin da kafirai suke na kokarin yakar musulunci har sun ɗauki ira ce ce ya sun kai ta wane ne sun hana ne ta fiye irin ya halitta da ta cikin addu'a na dukki na musu ni abin da muke ganin cewa yana da kyau ne da yin addu'a wani lokacin ubangiji ta Allah ya taimake mu akan kafirai amma mu gane cewa ka'idar a taimake da kun ne muke a ƙasa kar mu yi addu'a cikin sun fata kowa sai ji gida ya barci yana kuma jira ya farka daga barci ya ga daular musulunci ya farka daga barci ya ga su da su sun zo su yayi da sun mutu kai ne mu kokari kai mun dan Allah bai addu'a ga sai da su filin bada sai da ya tsaya a filin ya ci da kafare ya hango sun hango sannan ya daga hannunsa sama ya ce Allahumma anjidni ma wa al-isabata min ahli al-islam wa al-islam fa lan تؤبد fil الأرض yana ta addu'a yana ta addu'a har sai da mayafin da ke rafi ya kan kafa sai fadi sai ibn Abu Bakar zai mai mata ce ka fata na jiya da kake wa ubangiji ta isa Allah zai maka Allah ya saukar da in fastajibu rabbakum فاستجاب لكم أني من الملائكة بالبشير أكا باقي آدم إذا ملائكو دمي ملائكة ليس توسع جدا وباين يفضل في دنياك ومن ثم يبدأ ko cikin yayi dan makaranta mu yayi wanda yake kaza yayi dole dole musulunci suna da tubalin ginin ta tubalin ginin ta shine a samu mutane a ƙasa a yau yadda muke kalubalanta duk ɗan uwa waɗanda suke da kuɗayen kasar a musulunci a yau idan da ubatan da zai mana kalubale ita na gamman ta Najeriya guda ɗari bakwai da saba'in da kaza an ba ku dama ku kawo cikakkun alƙalai na a musulunci za a kai dukkan su na gamman ɗari bakwai da kaza wallahi kuma za su kawo. Na kare a musulunci wanda suka san mai a Wa na dukkan muna fitar da muna da cikakken wajen karatu. a yau idan aka tafi shi kenan an yi tsarin asibitocin a wajen wajen maza daban wajen mata daban ba mu da likitoci maza da za su gamsar da maza da nan kuma likitoci mata da za su gamsar da mata to kuma amma duka haka sai dauka idan mun yi addabi da gidan mu ta mutu barci shi kenan dole sai mun tashi mun aiki sai mun tashi da karatu dole sai an samu dukkan kwasa da ake bukata na yadda za a samu yadda al'umma za ta tsaya da gindinta ba sai ta dogara da wani ba sai mun dan wannan kwarai da gaske to saboda haka dan wannan suka ci a nan jami'o'i din da aka bude su da mu yana da su ne da guri biyu ke ta Kano eh biyu ta Zaria eh, jami'ar ko Usman dan Bodo da ke abin duk waɗannan jami'o'in ne da an zo an yi mana kakaki da an sace su daga hannun mu suna gare mu ni ba na tsarin wani jami'ar fatakot ko wasu jami'ar in suka koya suke wannan ba na tsara ga kansu karfin ne lakana ne ibadan da lakana ina ne na mutum mutum cikin gari tun daga malaman har ɗaliban har ma sun fi yawa tun daga malamin har ɗaliban yanzu ba su sai ake magana nan ba su yi ne guri idan aka ce yau babu shi wannan musulmin musulmai ne da wanda suke jin bayan sa waɗanda suka cancanta su rike matsayin irin na cikin yi arna kuma ne ne wanda lalle sun cancanci wannan matsayi musulmin da ana magana mutum da yanayin sun yawa su kai biyu arna a kai mutum goma ko sha biyar wanda sun cancanci su rike wannan matsayi suka mutum da kuma na cikin bari yanzu sai su nemi aiki amma sai na mutum mutum ai kabbara Allahu akbar ai illa fi da kal mai yana da ranar amma mun kai a kasa menene kai a kasa ya ne ne cikin wanda ke karatu boko din da cikin ko yan arabiya da gaske ko yake kafanci su billahi in ka da gaske wanda da yawa dukkan mutum ne ne cewa a cikin ayyuka duk da suka shafi kasar mu tsoro an riga an mai shiga mun zama iya shiga idan mun faɗa mana cewa ba wata jiha daga cikin jihohin arewa masu yin jihar musulmai da suke iya duka kwata ɗin ta aikin ɗan ɗan sanda ko so da ko da duk babu to kuma shi kenan sai sai ni tabarci sai ki zamu yi haka dan za ka mu yi karatu kuma kai mutu da sana'o'i sai mu daga gaske a yau ko ya aka ce usama sai a takabbara ana cewa mujahidi wani ce masa mujahidi wani ce masa shayar wani ce masa mujaddidi wani ce masa menene to usama da mun tuna ne usama ai mun zawahiri Sulaiman Abu Zaid wani ne wani ne su bakwai ne ko wani abu bakan su haka shugabanni to dukkanin su kowa abin da ya karanta ya karanta shi ne da gaske sai ka ce ko Jabir Arman ba da kasar kai su tsaya ba kuma cikin su ne ne suka karanta musulunci sai duk ainihin jawahiri wanda shi ne su sai suke kera duk abin da in jinin ka'ida suke ba na usama ba usama kai ya fito ne a sauri amma a kasa ainihin jawahiri ne duka dukka ne sai abin da ya haɗa su da karatun addini amma ya zama ko ka mutu ka fakar addini shi ke nan usama injiniya ne na gini ba shari'ar musulunci ya karanta ko harshen larabci ba amma ya zama daga cikin fakar addini suna wani da karanta addini a cikin su ga sai sun da ke cikin ne da wanda suke yaka dukkan labarai da shafi jihadin su sai a cikin da biyar ai kuma suna kullewa kuma buɗewa in ba wanda yake mirewa za a haka cikin mun idan an fara yawo ke sarrafa kwamfuta kawai ya buɗe yake fita ya fita kawai waye ke da email address na yana a cikin tun daga ɗan kasuwa waɗanda suke da kamfanonin cikin da sauransu ba ma yau sai da yake da shi ba. Yanzu ba da gaskiya ba wai abubuwa ne na Allahumma Allahumma amin amin wannan yana da kyau yadda ka faɗa amma dai kuma baka cewa wannan kai a kai haka ba mu tsaya wallahi sai mun zama daga gaske wallahi karatu sai mun zama daga gaske kuma lalle mata san babban amfanin da za ku yi shine karatu din da gaske shiga aikin sai sanda shiga aikin sai shiga kowane abu mu bayyana kan shekara biyar mu shiru da akan da muke ciki kawai ta wani lokaci a gaban kullo lokaci idan muka ba na sai mace za mu kafa dole musulunci ba kowa san kafa tufa ita za ta kafa ne saboda akwai kuma yadarin kafa ta a kasa amma a yanzu da komai in aka tsara da mutum aka so ku yi mu da kanmu za mu tarjuma da juna mu da kanmu za mu tarjuma da juna kan yi barin da shekara goma muna tarjuma a kan cewa za a yi kafar ko za za a yi sallama ko za a yi sallama ta shekara goma sha biyar ma'ana kuma an riga an cigaba a duniya an yana da rigima a can za a yi sallama sai gaba a isa a salatu a farkon dare ko karshen dare sai yanzu aka fi jawabi ubangiji ta Allah mana gafara gidan amma wallahi mata ta sai Allah ya kiyama billahi wallahi yayin su mutane suna daukan addini a takaice kawai ka fahimta cewa da ya azumin musulun ya yi kaza kaza ya yi kaza shi kenan ya zama kamar wani abin musulmi gani ka kowa shirme yake in ba shi ba ko ya iya kira a kan qur'ani zai iya abin da gani ka kowa ɗan musulmi shi kaɗai ne musulmi wannan ne yanka da kai kaɗai musulmi ta zama ɗan musulmi ne na aikin ka ba kuma kamar da zai musulmi ba wani yankuri kai kuma lokacin ba da kai wani abu cikin ai mayi mayi mayi sai ka ce na ka mayi shi sai ɗan da kai kai ne ka duka barka kai komai ba shi da abin da ka rika jin hannu za a kai sauran nauyi a kai da wannan shi ne abin da yake wajibi ubangiji ta Allah mana gafara da kan ya ba mu kun gyara kurakuran ne abin da take رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم a ɗazu dab da zan so sallah yana daga cikin abin da ya ɗan haifar mun jinkirin fitowa waɗansu wani wasu ka bugo min waya daga kaduna cewa <clears throat> akwai um, sakatare general na cikin council for sharia in nigeria nafi baba ahmad an je an kama shi a gidansa saboda ana tuhumar sa da zargin kulla rikicin da ya faru da kone-kone da kashe-kashe a kaduna an tafi da shi abuja an je da motoci kusan ashirin ko talatin ko na makamacin haka yarsa wanda suke wa ɗaya ba ɗaya ita ce tafi gobe ya tafi sanar da ni kuma na samu waɗansu wayoyin daga wajen yan uwa daban-daban da suka tabbatar min da haka to abinda wannan ke nunawa wato ajandar wannan gwamnati da ke yanzu ta Obasanjo ta cin mutuncin musulmi domin kowa ya san rikicin da ya faru a Kaduna da wanda aka yi a Abuja mai yan da shi abu ne guda biyu ɗaya ne ya haifi ɗaya cikin araban guda biyu abu na farko tsakiyarkin da suka gayyato mana da cewa a zo a yi zaben sarari mai a Najeriya tare da cewa musulmi na nuna adawar su da abin ko musulmi suke da majority a kasar nan ko musulmai ne suka jefa je ƙuri'a ya ci zaɓe amma duk da haka yi kunna ƙwarfe ko yaki aka tsaya dole su an yi sai nan yawan ne ban birnin suka wuce gaba suka cikin cikin cikin da suka na biyu kuma kasidar da wata majalisiyar ta rubuta a cikin jaridar ce ta ƙara harzuka abin wanda na cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu ya zuwa yanzu gwamnatin tarayya ba ta nuna wa jaridar zuci cewa ta yi kuskure ba ko a ce a rufe jaridar ko a kama editocinta ko a nemo wannan marubuciyar da sai abin da ya jawo hasarar rayuka da dukiya tsakanin Kaduna da Abuja da ma wani waɗansu wurare don waɗannan su yan gaban gwamnatin gwamnati ba su gane ba haka ba za a kama su ba ba ma za a yi musu tsawa ba sai dai waɗanda suka ce dan mai aka yawa ya haka ne za a rika bi ana kamawa daidai to abinda wannan ke ƙara fito mana abin shi ne mu fahimta wato ajandar da ke gaban gwamnatin su zama cikin mutuncin addinin musulunci da kuma kokarin furfasa musulmai da kuma cewa abin nan da suka sa a gaba kar su ɗauka cewa musulunci kaɗai suke cin mutunci yana nuna adawar su da zaman lafiyar Najeriya don mu musulmi lokaci ya wuce da zamani da kyalewa ana kama mu ana kashe mu a banza ba zai yiwu ba wannan lokaci ya riga ya wuce ya zama tarihi da izinin ubangiji saboda haka abin da muke faɗa ma'aikatan tsaro su ji domin su je gwamnati shawara waɗanda za su iya faɗa ba su ko su buga masa waya su ji wakilai na majalisar dokoki na tarayya musulmi su ji wakilai na majalisar sanata ta tarayya su ma sanatoci na tarayya su ma su ji su gane cewa wallahi tallahi wannan abin ba zai jawo wa Najeriya alkhairi ba ba kuma zai jawo ita kanta gwamnatin alkhairi ba yau ta su gani Adam suna yawo a kasar nan bayan an caje su da dallolin da aka caje su na cin mutuncin mutane da kisa da kona dukiyoyi sun tafafi suna yawo a kasar nan sa Abraham Adesan ya har minista aka zo yarsa duk wani tafiyi dan da dangin dangada da suke cin mutunci tsakanin Lagos da Ibadan da Shagamu har yanzu suna yawo su ba masu laifi bane ba amma sai musulmi shi ne za a ce za a bi a kama saboda haka abin da yake so ma'aikatan tsaro su ji su shawarci gwamnati su faɗa mata cewa wannan fa zai kawo zaman lafiyar Najeriya ba kuma waɗanda suke haka kanta demokaratiyyar ba ta suke mata ba dan dukkan al'amura za su iya lalacewa ubangiji bahana wa ta'ala na kare kowace irin gwamnati ne saboda zalunci ta duk ƙarfin ta za su iya karewa ta mutu ko musulmi da ya yi zalunci Allah ba zai ga gwamnati ne su nasara da ballan kuma kafiri amma ko kafiri ne yi adalci sai ubangiji ta Allah ya ce mace gwamnatin sa ballan tana ko mun ne yayi adalci ka'idar Allah madaukakin sarki wajen taimakon kowace irin gwamnati gurgurdan yadda ta gudanar da adalci amma gurgurdan yadda ta zalunci gurgurdan yadda rushewarta da lalacewarta ya tafi kuma kaga wannan ke kara ba mu haske ga waɗansu daga cikin shugabanninmu su idan an san mutunci musulunci ba sa iya magana sai su su ya musulunci ku ya wato kamar tuwon arziki ne kawai yan kasa gobala ne idan an tuni fitin musulunci sai kira su zo ga wuta ta tashi sai ya fa mata ruwa a yi hakuri in ta kawo ababai waɗanda da ma in ka ga abin da suke faɗa a gidan talabijin ko rediyo daga ganin ka san su aka yi ko an yi musu brashin ɗin mai za su faɗa daga president aka faro kawai illa iya kasu da gidan rediyo ko jarida su karanta gwargwadon yadda gwamnati suke bukata waɗanda ba sa wakilta mutane da su kuma wannan zalunci ne ya sa wato ainihin al'amuran mutane suke suke daukar doka a hannayensu domin lokacin da mutum ya ga cewa gwamnati ba za ta masa adalci ba ma'aikatan tsaro ba za su masa adalci ba ba abin da za na ɗauki doka a hannunsa don ya nemo wa kansa ɗinsa da kansa mun ta fatakar da gwamnati ta hanyar ta cewa mun haifar da rikicin Najeriya mun haifar da rikici na Rayuwar mun haifar da rikici na Congress Kinshasa da ake yanzu me ya haifar da mu Burundi ya haifar da mu Rwanda ne ya kawo rikicin Angola da duk inda ake rikici ana zubar da jini a Afirka zalunci makamancin wannan da kokarin wani ya danne wani ko da sunan addini ko da sunan kabilanci ko da sunan kowane irin ajanda da ya sa a gaba wanda ba ta adalci ba wannan ne kawo dukkan yakin ba ta da ake a kasashen nan kuma idan har gwamnati ba ta ɗauki mataki na gyara al'amuranta ba ba wai ta ta muke wa Najeriya ba dan muna cikin ta ba ma ta kama wuta to amma idan ta kama wuta ba bai da zalunci ba mu da yadda ba kuma kowa yake jawo abin da gwamnatin za ta Najeriya ta kama wata ta samu kanta cikin matsayi ba irin gwamnati duk inda haka ba ya zuwa yanzu me ake wa jaridar dutse har yanzu ba gwamnati ba ta lakacin wata hankali ta ce ko a dakatar da ita ko a rike ta ko an nabi idan cikin ta biyo biyu bayani ko wani abu ba har yanzu marubuci da ce wannan ta ba abin da aka yi mata kawai illa iya ka gwamnati ta ce su yi hakuri ku yi hakuri wannan shine karan farko ma a tarihi da gwamnati ta ce a yi hakuri a Najeriya duk wannan abin da ke nuna wa shugabannin su gane nauyin da ke kansu su gane cewa wallahi wallahi sai Allah ya tambaye su ranar tashin kiyama ba ya kawai su zo ana tambayar suna faɗa wani abin da gwamnati ta ga dama su faɗa a rediyo wanda ta ga dama su faɗa a talabijin wanda ba ta su faɗa kuma su yi su gane barci ko aikin su zai sai ba a yi daidai bori kaza a kamar yanzu ka tawar da aka yi a jihar zamfara cewa jinin wasan mutum ya halatta wasu don suna ba a yi daidai ba a kuskure aka yi a ba da yawon mu aka yi ba su jama'a ce suna cewa ba da yawon su aka yi ba kana arba shi sa shi albasa wa zai arba shi jama'a su bakin da ke wari da shi wata albasa na ruwan wani da bakin jama'a su kullum ko wani bakin da ke wani wani kariya su ga al'ummar musulmi a duk rikicin da aka yi aka kashe musulmai a Najeriya to dan saboda haka abin da muke kiran mu a gurin shine na san wannan wannan sakon dan mu ji abin a jikin mu kuma wannan da ƙara sa mu a baya ga wannan gwamnatin da tsine mata albarka da sa ta cikin addu'o'in mu cewa ubangiji ta Allah ya kwasan mana aikin mu daga hannun waɗanda suka zalunce mu ko mu sanar da gwamnatin ta fahimci cewa wannan fa ba su ne zai dakatar da dukkan wani dan gwagwarmaya da ke kasan nan ba game da musulunci abin da wanda ke kare allura da kin yake ba wannan ba wani ta fara zama da wani ba a cikin mu zai ba da baya kan abin da za a gaba in zai nasan manzana zai shekara ashirin a cikin gidan kurkuku ya jure da wahala ba dan kuma ba dan neman yancin bakakin fata dan ga dalilin da musulmi zai shekara arba'in ba a gidan kurkuku dan neman la ilaha illallah tabbata dukkan wasu dan gobar ka duba irin su cikin sashi irin muhallin da suka sha irin su waye duk kuma arna ne don wata ajanda ta gaban su ba ta addini ba sai ku dauka ko musulmi ji ne dai ne addinin sa ko dai ne ajandar sa dan kun kama wannan kun kai abun kun kama wannan ku daure wannan ba abin da zai jawo ku din da zai jawo muku zaman lafiya da gwamnati ko ba ta ta kuka yawa Najeriya ba kuma demokrasiya din ku sai kuka sa cikin hadarin sa da zai lalace kuma a ƙarshe kuma ku susuce ubangiji ta ala ya sace albarka tattare da ku kuma ku zama matsayata a duniya matsayata a lahira amma wallahi tallahi wannan ba zai jawo Najeriya alkhairi ba ba kuma zai jawo gwamnatin Najeriya ba ba zai jawo gwamnati alkhairi ba ya kamata gwamnati san wannan kama musulmi akan wannan rikicin zai ƙara dagula al'amura ne mun bai gwamnati dama ta yi tunani ta yi basira masu hankalin cikinta waɗanda ba su riga sun lalace gaba ɗaya ba su faɗakar da ita cewa fa mun sansani tasirin ɗin ƙungiyar kan a cikin ajandar gwamnatin Najeriya ba magana ce ake akan Najeriya magana ce ake kan wani bangare da ake son a tabbatar wa manufofinsa ko ta fuskar addini ko ta fuskar kabilanci ya kamata su san musulmi suna da wannan awaya ne sun kuma karuwa ce wannan awaya ne sun maza da mata ba ka yi amfani da kwanaki in suka rage mana na karshe yiwuwar addu'a ga wannan bawan Allah addu'a ta gari ubangiji ta ala ya ba su juriya kan jarrabar da ya mata ya kuma bai wa iyalinsa juriya kan jarrabar da ya hada su da ita dab da ana cikin goman karshe dab da karamar sallah sai an kama su an kama mahaifinsu an kama ɗansu an kama su samu dutsen su ubangiji ta'ala ya ba su ikon juriya kuma ubangiji ya ba su rada kan hakurin su ko kuma ubangiji ya tabbatar da daga digan sa kar hakan ta sa yayi ko da a yadda na san baba ahmad a ajandar musulunci wallahi a shirye yake ya mutu akan haka domin duk wata duniya da da ya kamata ya samu yana da hanyoyin da zai same ta ya yi karatun boko ba zai yi ba cikakken lauya ne kwararre ya sa abin da yake amma tare da haka duk ya watsar da wannan yazo ya sa harkar addini gaba wanda duk ya manta da duniya ya sa harkar addini gaba ba abin da zai rabu da haka abin da yake sanar da gwamnati kenan ko mun fara duk da ma ma'aikatan tsaro su wannan wallahi game da harkar musulunci a koyon rayuwar da take akan wannan da dole dole da ka shirya daga ka shirya ba kai kirki kai zikiri kai karta kai da zai gudu da sai ka mutu wannan ita ce kafin duniya to da mutum ya mutu yana karta ba gare mutum yana kalmar shahada ba da mutum ya mutu yana shirki ba gare mutum yana la ilaha illallah ba ya mutu yana aikin asiri yana kan asiri da gaba wannan shi ne sakon da muke isarwa gwamnati tana da wakilai a ko'ina kuma a nan ma akwai wakilanta cikin kowane bangarori na ma'aikatan tsaro yana da kyau su rubuta rafas irin wanda ya zai sai fa da kuka yi a Kaduna ga fa yadda ya ma mai duguri na tabbatar Kano a dumama take a yanzu ko suka bana yi Kaduna tana dumami kuma gwargwadon yadda za su gani wannan abin kafofin watsa labarai su ɗauke su kowa ya ji yadda musulmi za su ƙara ɗaukar damara to wannan fatan mu ya kasance gwamnati ta fahimci kuskuren ta kan lokaci tun kafin lokaci ya kure mata abin da su kafin mu tayar da sallah akwai muhimman sanarwa guda biyu sanarwa ta farko akwai faɗakarwa da za a yi gabata a makarantar firamare ta federal welfare da kuwa ta gari yau da ta fi dan lahadi kamar misalin karfe